buɗo mana addu'a'ul bayan naka saboda shinkidi shi tana ina ina maganar tasa ina maganar shankiti din Allah ya ne ma albarka idan baka kawo ba alkali zaria Allah ta'ala ya ne ma albarka idan ƙarya kai wa shankiti idan baka kawo imamu shankiti ba Allah ta'ala ya nuna mana aya a kanka in dai saboda ka yarda da jahilai ka sauka daga kan hadisan manzan Allah bayan kwanakin baya ka ce kana kan abin da manzan Allah ya faɗa yau kuma saboda 'yan bid'a su yabe ka su yadda da kai ka sauka daga kan maganar manzan Allah ka dawo kana wa shankiti ƙarya to ina addu'ar Allah ta'ala ya maganinka Allah ta'ala ya maganinka saboda ka kuji tsoron Allah wani yana raɗa masa yana ce masa ibnu kasir <laughs> ba ni ibnu kasir zai ga dauko mu ibnu kasir wani yana raɗa masa yana ce masa ibnu kasir wato a duba ma kunna mu'azzibi na ibnu kasir dauko bayani jiya kuma lokaci ya halin sa muka ɗan samu matsala ta network don Allah yadda za mu cika alƙawarin da muka yi wa 'yan uwa cewa a daidai wannan lokaci za mu ƙoƙarin ƙarasa wancan karatu namu na jiya kuma za mu yi ƙoƙarin wato kawo abubuwa masu mahimmanci da suke da alaƙa da wannan maudu'i da ake magana a kai kun sani cewa jama'a mun yi alkawari kuma mun rantse da Allah wanda ya nuna cewa ba da wasa muke ba yi alkawari cewa matuƙar masu ƙaryata abin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ba da labari ba su yi ƙasa a gwiwa ba suna samun ƙwarin gwiwa na ci gaba da ƙaryata hadisan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ba tare da suna da wata hujja ko dalili ko maganar wani malami a tarihin musulunci ba iyakacin molanka da son zuciya suke amfani da shi wajen ƙaryata hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to mu ma har abada ba za mu taɓa yin ƙasa a gwiwa wajen tabbatar da labarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayar ba ba za mu taɓa yin ƙasa a gwiwa wajen imani da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya riga ya tabbatar da shi ba ina fata muna fahimta ba za mu taɓa yin ƙasa a gwiwa ba ba za mu taɓa yin ƙasa a gwiwa ba matuƙar su ɗin ba su yi ƙasa a gwiwa ba ina ba da muna fahimta in ta ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allah ma la yarjun mu fa kariya muke bayarwa da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ina wanda yake aikin banza mai aikin banza mai amfani mai bin son zuciyarsa wanda yake bin son zuciyarsa yana karyata hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai gaji ba sai mu da muka ajiye son mu a gefe muka ce za mu aiki kuma mu tabbatar da abin da ya tabbata daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ai bai kamata a ce mu ne muka gajiya su ba su gajiya ba su ya kamata su fara gajiyawa su ya kamata su gajiya saboda son zuciya suke bi mun kalubalance su mun ce wannan ra'ayi naku ku karanto mana shi a ɗaya daga cikin littattafan musulunci waɗanda aka wallafa kafin haihuwar suyuti a ƙarshen ƙarni na takwas kafin a haifi imamu suyuti a ƙarshen ƙarni na takwas a tarihin addinin musulunci wannan ra'ayin naku ba a taɓa samu ba ne babu wani malami da ya taɓa ƙarfafar wannan ra'ayi naku idan akwai ku buɗe littafi ku karanta mana me ya hana ku karanto mana cewa ga wanda ya taimaki wannan ra'ayi naku cikin malamai wanne irin ra'ayi ne na addini ba a iya karanto shi daga littafi kowa sai dai ya zauna ya ta molanka kowa ya ta molanka yana labari ba yanda za a ba wanda zai buɗe littafi ya ja baki ya karanta wa al'umma wani irin abu ne wannan duk shuruhat ɗin da aka yi wa sahihu muslim babu wani mashhurin sharhi babu wani shahararren sharhi wanda ya shahara a tsakanin musulmi a ko'ina a faɗin duniya irin sharhin abi zakariya wato muhyiddin abi zakariya yahya ibn sharaf annawawi babu sharhin da ya kai al-minhaj shahara inda ana zancen sharhu muslim waye sharhin littafin muslim kai tsaye cewa ake sharhun nawawi wannan littafi na imamun nawawi ya fi kowanne sharhi na muslim shahara da yaduwa a tsakanin musulmi a ko'ina suke a faɗin duniya mu mun iya buɗe sharhin muslim mun karanto ra'ayinmu daga cikin sharhu muslim mun bude karkashin waɗannan hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muka kawo abin da malamai suka rubuta muka ce muna kan wannan abu da malamai suka rubuta me yasa wanda ya saba mana shi ma ba zai samo nasa malaman ya samo nasa littattafan ba sai a dinga ƙarya ana jingina wa malamai abin da ba su faɗa ba imam nawawi ya ce qauluhu sallallahu alaihi wa sallama yace faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ista'adantu rabbi an astaghfira li ummi falam ya'zan li da manzo Allah ya ce ista'adantu rabbi na nemi izinin ubangiji na an astaghfira li ummi in yi wa mahaifiyata amina mata istighfari falam ya'zan li amma Allah bai bani dama ba Allah bai yadda ai mata istighfari ba wasta'azantuhu an azura qabraha sai na roƙi Allah ya min izini ya bani dama in kai ziyara kabarinta fa azina li sai Allah ya ban dama in kai mata ziyara amma ai mata istighfar Allah bai yarda ba to su wane ne Allah baya yarda ai musu istighfari su wane ne Allah bai yarda ai musu istighfar ba Imam Nawawi yace fihi jawazu ziyaratil mushrikina imamun nawawi ya ce wannan ya nuna cewa ya halatta a kai wa kaburburan mushrikai ziyara ba tare da an yi musu istighfari ko an yi musu addu'a ba in ji imamun nawawi fihi jawazu ziyaratul mushrikina to me yasa wai wanda ya saba mana wanda yake ganin wannan ra'ayin da muke karantowa ba shi bane me yasa ba zai amsa ƙalubalen da muke faɗa ba shi ma ya buɗe littafi ya ce ga abin da malamai suka faɗa ga abin da wani malamin musulunci ya faɗa game da iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kawo wata magana wacce ta dace da ra'ayinsa amma mu ga shi jama'a sun ga inda muka karanto namu ra'ayin jama'a sun ga inda muka karanto namu ra'ayin yace wa fihi nahyu an al-istighfar lil kuffar imam an-nawawi yace wannan hadisin ya nuna cewa haramun ne a yi istighfari ga wanda ya mutu kafiri wane ne ya mutu kafiri ana magana game da mahaifiyar manzan Allah sallallahu alaihi da haka ko ka ji magana taimaka nauyi a matsayinka na jahili a matsayinka na jahili wanda baka da alaka da karatu kuma ba a sanka da tsugunawa gaban malamai ka buɗe littafi a karanta ba to me abin mamaki dan an karanta littafin kayi mamaki dama yaushe ne kake da alaka da karanta littafi din yaushe ne kake zama gaban malamai a karanta maka hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko ka ɗauko littafin ka ja baki malami ya fassara maka yaushe kake da wannan alaka yaushe kake da wannan lokaci an yi adalci idan aka ce duk abin da baka sani ba a koyo wannan abu daga addini a matsayinka na wanda baka da alaƙa da karatu baka da alaƙa da ilimi eh lallai maganar tana da nauyi maganar kuma tana da zafi musamman a wajen jahili wanda bai taɓa ta ba yau kwatsam bayan 'yan ɗariƙa sun gama waƙoƙi cewa iyayen manzan Allah 'yan aljanna ne yau kwatsam ya ji an ce masa manzan Allah ya ce a'a ga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana magana game da makomar iyayensa dole jahili ya dimance dole jahili ya kadu musamman idan ya zama na akwai gurɓatattun malamai marasa tsoron Allah waɗanda suke taimakawa 'yan bid'a wajen yaɗa ra'ayinsu na shi'a ko na ɗariƙa suna kuma raunata ahlus sunna wajen yada hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna cewa wai me amfanin karanta waɗannan hadisai ko wannan ba shi ne abin da ya dama al'umma ba wani ɗan iskan gari ma ɗan tasha cewa ya wai a yi magana game da litar fetur da ta tashi shi ne mafi alkhairi sama da a ma tattauna kan maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ai ƙoƙarin ba da kariya ga abin da manzon Allah ya ba da labari ya ce gashi nan ana cikin wahala man fetur ya kai dubu ɗaya litar fetur a gidan mai ta kai naira dubu ɗaya ana cikin wahala kuma za ku tsaya kuna wani jawo mana wasu hadisai wato magana akan wancan litar fetur shine ne abin da ya fi soyuwa zuwa ga wannan jahili sama da karanta abin da manzon Allah ya bada labari tun da bai labarin ya ci karo da son zuciyarsa tunda dai labarin bai masa daɗi ba in dai wato wato za mu sa manzon Allah sharaɗi ko za mu sa wa hadisan manzon Allah sharaɗi abin da hadisan za su kunsa shine abin da zai dace da son zuciyarmu abin da zai mana daɗi amma duk abin da ya ci karo da son zuciyarmu bai mana daɗi ba to waɗannan hadisai idan suka zo da shi to mu ƙaryata hadisan mu faɗa da su na gaya muku jama'a na gaya muku na maimaita matuƙar mai ƙaryata labarin da ya fito daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bai ji nauyi ba kuma bai ji kunya ba kuma bai yi ƙasa a gwiwa ba to bai kamata wanda yake imani da abin da manzan Allah ya faɗa wanda yake gazgata labarin da ya fito daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma ya ƙasa a gwiwa ba ba yanda za a yi mai ƙasa a gwiwa masu ƙaryata waɗannan hadisai su kuma ba su yi ƙasa a gwiwa ba dare da rana suna haɗuwa suna yin gungu suna taimakekeniya suna ta'awuni a tsakaninsu ya za a yi a ga an murƙushe waɗannan hadisai na manzan Allah an ƙaryata su an tabbatar da kishiyar abin da suka ƙunsa to kaga mu ma dare da rana bai kamata tunaninmu ya sauka daga kan ya za a yi mu tabbatar da kariya ga hadisan manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallama wannan shine abin da tunaninmu zai ta kokarin tabbatarwa insha Allah ta'ala Imam Nawawi bayan ya faɗi ra'ayinsa ko ya faɗi fahimtarsa ya fassara wannan hadisi ko ya yi sharhi na cewa abin da hadisin yake nufi duk wanda ya mutu akan kafirci ba a yi masa istighfari kama ita wannan mahaifiya ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce qala al iya. sai ya kawo maganar qadi iyab ya sake karfafar maganarsa cewa ya halatta a kai ziyara ƙabarin mushrikai amma bai halatta a nema musu istighfar ba ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim Allah ya ce ma kana lin nabiyyi bai halatta ba ga annabi bai halatta ba ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na amanu kuma bai halatta ba ga waɗanda suka yi imani an yastaghfiru lil mushrikina su yi istighfari ga wanda ya mutu yana kan shirka walau kanu uli qurba ko da kuwa akwai dangantaka ta jini a tsakaninsu ko da kuwa akwai 'yan uwantaka ta jini da dangantaka da alaka a tsakaninsu da muminai ko tsakaninsu da annabi to bai halatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da muminai su nema musu gafara ba bai halatta a musu istighfar ba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim bayan ya riga ya bayyana gare su cewa waɗannan 'yan uwa nasu ashabul jahimi 'yan wuta ne sun mutu akan shirka da kafirci to bai kamata ba ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai halatta ba ga muminai su yi istighfari ga ƴan uwansu da suka mutu akan shirka da kafirci ina ma da muna fahimta 'yan uwa musulmi to don haka imamun nawawi ya kawo wannan aya kuma abu ja'far at-tabari shaykhul mufassirin a cikin tafsirinsa ahkamul qur'an na al'imamu tabari da zo ƙarƙashin wannan aya ma kana linnabi wallazi na amanu ayyar yastaghfiru lil mushrikina sai ya kawo wannan hadisi na Abi Hurairata wanda Muslim ya fitar bai haƙi ya fitar shi ma Abu Ja'far at-Tabari ya fitar ya rawaito da isnadi har zuwa ga Abi Huraira Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa Allah bai ba shi dama ya yi istighfari ga mahaifiyarsa ba manzala sallallahu alaihi wasallama ya nemi ya mata istighfari Allah bai yadda ba Allah bai ba shi dama ya yi wa mahaifiyarsa istighfari ba kuma ya ce inna abi wa abaka finnari manzala ya ce inna abi lallai mahaifina wa abaka da mahaifinka finnari duka ‘yan wuta ne suna wuta ina fata muna fahimta to da haka duk wanda ya kawo wani tawili akan waɗannan hadisai abin da muke cewa da shi idan ya isa ya buɗe littafi ya karanto daga bakin wani malamin musulunci a tarihin addinin musulunci wannan ra'ayi da kuke faɗa ku karanto mana shi daga wani littafi na malamin addinin musulunci amintacce daga lokaci da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi waɗannan hadisai har zuwa ranar da aka haifi suyuti kafin suyuti ya rubuta 'yan takaddun da ya rubuta shekara ɗari da wani abu shekara ɗari da rabi ɗari da hamsin ku karanto mana akwai wani malami da ya taɓa yi wa waɗannan hadisai irin wannan fahimta da kuke musu cewa inna abi wato inna ammi abi da manzon Allah ya ce a'a ba mahaifinsa bane a'a an buhu ne akwai to bari ku ji daga bakin malamin barkwanci bari ku ji daga bakin malamin barkwanci dan cali cali mai bawa 'yan tiktok dariya bari ku ji daga bakinsa ku ji ƙaryar da yake wa Imamin shankitu a cikin adwa'ul bayan a cikin adwa'ul bayan bari ku ji a cikin adwa'ul bayan wai wani ne ya ce a ah, to kai ina babanka zubairu yake yana wuta ko aljanna da ina da damar in ba da labari ko ina da ilimi na san ɗan wuta na san ɗan aljanna da ana mun wahayi kama manzan Allah sallallahu alaihi sallama da sai in ba da ni ma ina nawa baban yake ni ma da sai in ba da labari ina mahaifina yake yana wuta ko yana aljanna da ana mun wahayi kenan ina ba ta muna fahimta da Allah yana mun wahayi Allah yana gaya mun waɗanda ya sa a wuta da waɗanda ya sa aljanna da ina da wannan matsayi irin na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama, da Allah yana mun wahayi yana gaya mun yan wuta da yan aljanna da ni ma sai in faɗi ɗan wutan faɗi ɗan aljanna amma Allah baya mun wahayi ba wanda yake sanin waye ɗan wuta waye ɗan aljanna sai Allah ko kuma abin da Allah ya ga dama ya sanar wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama illa man ba min rasulin alimul gaibi fala yuzhiru li ghaibihi ahadan Allah shi ne alimul gaibi. cewa wane yana wuta wane yana aljanna wannan gaibi ne ilimin Allah ne Allah ne kawai ya san 'yan wuta ya san 'yan aljanna sai kuma abin da Allah ya ga dama ya sanar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama illa man irtaba min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada liya'lama an qad ablagu risalati rabbihim wa ahata bima ladayhim wa ahsa kulla shay'in adada ina fata muna fahimta da aka kaji amsar tambayarka ka ji amsar tambayarka na'am alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ya nace a alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtaba min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada to kaji Allah shi ya san 'yan aljanna Allah shi ya san 'yan wuta amma duk wanda ya mutu akan shirka da kafirci bai halatta a yi masa istighfari ba ni kuma mahaifina ya mutu musulmi akan addinin musulunci da haka har yanzu ina masa istighfari ina roƙon Allah ta'ala ya gafarta masa Allah ta'ala ya gafarta masa Allah ta'ala ya wanke kurakuransa Allah ta'ala ya sa aljanna ce makomarsa irin addu'ar da ake wa duk wani musulmi wanda ya mutu akan addinin musulunci ya mutu akan tauhidi ya mutu baya shirka ina ba da muna fahimta yawa musulmi da haka wannan shine amsar tambayar shi wannan bawan Allah da ya yi idan akwai wani ƙarin bayani da kake so ka ƙara tambaya ƙarƙashin wannan nan da jimawa kaɗan za mu ba da damar ɗaga kiraye-kiraye za mu ba ka dama sai ka ƙarasa tambayar ka ko ƙarin bayani da kake nema akan wannan akwai wanda suke mata ai wahabiyawa duk gaba da ƙarya ne ƙarya ne iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yan aljanna ne iya nan wurin iyayen annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama yan aljanna ne sai mu ce aljannar ta uwarka ce ko ta ubanka aljannar ta uwarka ce ko ta ubanka idan aljanna ba ta uwarka ba ce ba ta ubanka ba a ina Allah ya ce suna aljanna ko manzan Allah ya ce suna aljanna tunda ba a ba da aljanna sai ga wanda Allah ya ba da labari ya ce ya bawa za mu ce abubakarin filjanna abubakar yana aljanna umar yana aljanna usman yana aljanna aliyu ibn abi talib yana aljanna sa'ad yana aljanna sa'idun yana aljanna Abdurrahman yana aljanna az filjanna, fil janna Abu Ubaidata fil janna Talha fil janna waɗannan mutane za mu lasafta su mu ce duka suna aljanna domin manzon Allah ya da labari Allah ya sa aljanna ya gaya wa manzon Allah manzon Allah ya gaya mana kai yanzu da kace iyaye manzan Allah suna aljanna uwarka ta gaya maka ko ubanka sannan aljannar ta uwarka ce ko ta ubanka Allah kake wannan shishigi Allah kake wa shishigi a ina Allah yace suna aljanna ko a ina manzo Allah yace suna aljanna ya addini zai zama son zuciya ɗan tasha kawai saboda daɗaɗa wa jahilai da daɗaɗa wa 'yan bida'a? ɗan iskan gari ya dinga magana kan addini irin wannan ɗan iska ɗan cali-cali mai wasan barkwanci da wasan dariya a social media mai wasan barkwanci da ban dariya a social media ya dinga yi wa Allah ƙarya yana yi wa manzan Allah ƙarya a ina ne Allah ya ce iyayen manzan Allah suna aljanna a ina manzan Allah ya ce mu aƙidar mu shine ba wanda yake wuta ko aljanna sai wanda Allah da manzansa suka ba da labari alƙali zaria a gidan uwarwa ka samo daga Allah ko daga manzan Allah a ina ka samu a wannan littafi na musulunci cewa iyaye manzo Allah suna aljanna a ina ka samu Allah ya tsine maka albarka idan ƙarya kai wa Allah Allah ya wulakanta ka Allah ya kaskantar da kai idan ƙarya kai wa Allah idan ƙarya kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ka ce wane yana aljanna ba ka da wata madogara daga Allah ba ka da madogara daga manzon Allah Allah ya wulakanta ka duniya da lahira Allah ya wulakanta ka idan ƙarya kai wa Allah idan ƙarya kai wa Allah don ka daɗaɗa wa jahilai idan ƙarya kai wa Allah don 'yan bid'a su yarda da kai to ina roƙon Allah ta'ala ya fushi da kai idan ƙarya kai wa Allah don 'yan bid'a su yi murna su ji daɗi ka taya su ƙaryata hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina roƙon kada Allah ya kashe ka sai Allah ya wulakanta ka sai Allah ya wulakanta ka idan ƙarya kai wa Allah in dai ƙarya kai wa Allah ka ce wani yana aljanna bayan aljannar ba ta ubanka bace ba ta uwarka bace aljanna ta Allah ce Allah bai ce ya sa sa aljanna ba kai wa Allah ƙarya manzo bai ba da labari cewa Allah ya sa sa aljanna ba kai wa Allah ƙarya Allah ya wulakanta ka Allah ya fushi da kai tunda dai kana neman yardar yan bid'a kana neman yardar jahilai kada jahilai su zage ka kada jahilai su abin nan su tsine maka yan bid'a su yadda da kai yan bid'a su murna akan wannan kake wa Allah ƙarya to ina roƙon Allah ya saukar da fushinsa a kanka wanda ya ka iyayen annabi wuta ba wanda ya isa kai iyayen annabi wuta in kuma fadin wannan ba wanda ya isa ya kai iyayen annabi wuta dama mana ba wanda ya isa sai annabin shi ma annabi iyakacinsa ya ba da labari Allah kaɗai ke sa wanda ya ga dama a wuta Allah kaɗai ke sa wanda ya ga dama a aljanna Allah ta'ala shi ya ce laisa laka min al'amri shay aw yatuba alaihim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun sai Allah ya ce walillahi mulku samawati wal ard yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha' Allah ta'ala ya ce walillahi mulku samawati wal ard walillahi walillahi ma fi samawati wa ma fil ard yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha haka ne wallahu ghafurur rahim Allah ya ce abinda yake sama da ƙasa na Allah ne yana azabtar da wanda ya ga dama ya gafarta wa wanda ya ga dama an gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama laysa laka min al-amri shay manzon Allah Allah ya ce masa ba a hannunka yake ba azabtar da mutane ko gafarta musu ba naka bane kai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama na Allah ne shi kadai Allah ne kadai ke azabtar da wanda ya ga dama ya gafarta wa wanda ya ga dama ya Allah ka gafarta mana Allah kadai ya mallaki wannan shi kadai ake roƙa jalla jalaluhu manzala sallallahu alaihi sallama babu gafarar zunubai a hannunsa manzan Allah babu aljanna a hannunsa manzan Allah babu wuta a hannunsa iyakacin abin da za a samu daga manzan Allah shine labari wane ne yake wuta wane yake aljanna idan manzan Allah ya bada labari magana ta ƙare domin wa ma yantiqu anil hawa manzo Allah baya magana ta san zuciya in huwa illa wahyu yuha in yayi magana to wahayi ne Allah ya masa to da haka ba wanda ya isa ya kai iyayen manzon Allah wuta sai Allah kuma manzon Allah ya ba da labari ya ce iyayensa suna wuta shikenan manzon Allah ya isa ya bada labari Allah kuma ya isa ya sa wanda ya ga dama a wuta Allah ya isa ya sa wanda ya ga dama a aljanna ka gane ga amsar tambayarka wani ita ce amsar tambayarka kun ji tambayar da yi ƙarya ne iyayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yan aljanna ne in jiwa masu sauraron sama da suka ji magana suka ce masa insha Allah tunda aljanna sun san ba ta uwarsa bace ba ta ubansa bace sun san aljanna wane yana aljanna wane yana wuta masu sauraron sama sun fi shi hankali da ya ce musu iyayen maza Allah suna aljanna sai suka ce masa insha Allah sai suka ce insha Allahu domin sun san aljannar sai wanda Allah ya ce yana aljanna wuta kuma sai wanda Allah ya ce ya sa a wuta sai abin da ya inganta daga Allah ko daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba da son zuciya ba ba wanda muke ganin ya dace ya zama dan aljanna ba ko wanda muke ganin bai dace ya shiga wuta ba a'a me Allah ya ce me manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada labari ka ji yanda lamarin yake to yanzu tunda aljannar ba ta uwarka bace ba ta ubanka ba ce, za ka nemo mana inda ka samo cewa iyayen manzan Allah suna aljanna in ba ka samo ba kuma Allah ta'ala ya yi maganinka ƙaryar da kai wa Allah kana yi wa Allah ƙarya don ka daɗaɗa wa 'yan bida'a ka daɗaɗa wa jahilai don jahilai su yadda da kai ba za ku zo ku faɗi ilimi ku faɗi me aka rawaito daga Allah daga manzan Allah ba a haɗa baki a faɗi magana ɗaya don jahilai su rasa yadda za su yi sai dai su karɓi abin da ya inganta ku dinga buɗe wa jahilai ƙofa ta ƙaryata hadisan manzan Allah to Allah ta'ala ya yi maganin ku idan ƙarya yi wa Allah da kace iyayen maza suna aljanna idan ba ka da wata ruwaya daga Allah ba ka da wata ruwaya daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ta'ala ya wulakanta ka in dai ƙarya kai wa Allah ba wanda ya isa kai iyayen annabi wuta ba wanda ya isa sai annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma annabi iyakacin ya ba da labari ne shi ma wutar ba tasa bace aljannar ba tasa bace kaji yadda abin yake shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wuta da aljannar ba nasa bane shi ma idan ka ji ya ce wane yana aljanna wane yana wuta to abin da Allah ya faɗa ne kawai saboda ku daɗaɗa wa jahilai ku dinga zuwa kuna ƙaryata abin da ya inganta ya tabbata addini kuna buɗe wa jahilai ƙofa addini ya zama gwargwadon son zuciya a wayi gari abin da ya yi muku daɗi a addini ku ɗauka wanda bai muku daɗi ba ku yar to muna roƙon Allah ta'ala ya maganinku Allah ya maganinku wanda ya isa kai iyayen annabi wuta in kuma wannan kalmar ba wanda ya isa kai iyayen annabi wuta ba wanda ya isa mana sai Allah ko kuma manzon Allah ya bada labari sai Allah idan manzon Allah ya bada labari mu ba mu isa ba duk duniya ba wanda ya isa ya ce ba iyayen manzon Allah ba ko iyayenka alkali zaria ko ubanka wanda ya haife ka ba mu isa mu ce yana wuta ko yana aljanna ba ka gane alkali zaria ubanka mahaifi wanda ya haife ka a nan Zariya ba mu isa mu ce yana wuta ko yana aljanna ba in ya mutu akan musulunci za mu masa ma addu'a Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa mahaifinka alkali Zariya muna addu'a Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa matukar ya mutu akan tauhidi ya mutu akan musulunci Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa kuma muna addu'ar Allah ya sa shi a gidan aljanna saboda ya mutu akan tauhidi ya mutu akan musulunci ka gane ubanka da ya haife ka ba mu isa mu kai shi wuta ba wanda yake kaiwa wuta shine Allah wanda yake ba da labari shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka gane alkali zaria ba wanda ya isa ya kai wani wuta ko aljanna sai Allah ba mai iya ba da labari akan haka sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama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 sannan mai shankiti ya faɗa ƙarya kake wa shankiti shankiti ya naƙalto ijma'in malaman musulunci akan imani da hadisan manzan Allah da suke magana game da makomar iyayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shankiti ya kawo ijma'in malamai da adwa'ul bayan a gabana ba kana nufin ƙarƙashin faɗin Allah ta'ala wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba'asa rasula ba ba akan wannan kake magana ba in dai akan wannan kake magana to gashi ga adwa'ul bayan ga Abuwa'ul bayan ga kuma ayar wa ma kunna na hatta na ba'asa rasula ga shi nan shafi na shafi na 643 shankiti ya dauko jawabi tun daga shafi na 643 har zuwa shafi na ɗari shida da hamsin da hudu sannan ya shiga faɗin Allah ta'ala wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutura fiha shafi nawa kenan shafi goma sha ɗaya shafi goma sha ɗaya kafin ka yi wannan maganar abokin tafiyarka a Musa Yusuf Asadu abokin tafiyarka shi ma ya yi yunƙurin yin wannan ƙarya ga imamun shankiti suna ganin tun da shafi goma sha ɗaya ne ai da yawa ba za a iya komawa a karanto ba bare a yi cikakken bayani a ce ga abin da imamun shankiti ya faɗa idan suka ce ma shafi goma sha ɗaya ko suka ce an yi dogon bayani to suna ganin tun da ya dogon bayani za su iya masa ƙarya ƙarya kuke yi kuke yi ga shafi goma sha ɗayan nan kun gansu ga shafi goma sha ɗaya da imamu shanƙiƙi ya yi ƙarƙashin faɗin Allah ta'ala wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba'asa rasula jama'a na ce imamu shanƙiƙi ya ijma'i ko ban faɗa ba na faɗa ko ban faɗa ba na ce imamu shankiti ya kawo ijma'in malamai cewa babu saɓani tsakanin malaman musulunci game da waɗannan hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wanda ya taɓa ƙaryata su ba wanda ya taɓa yi musu taharifi ba wanda ya taɓa jirkita su ba wanda ya taɓa ƙaryata su to wanne saɓani ne imamu shankiti ya kawo har waɗannan jahilai suke tunanin imamu shankiti ya kawo saɓani ne game da iyayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a'a Imamin shankiti bai tattauna abin da ya shafi iyayen manzan Allah ba Imamin shankiti bai kawo saɓanin malamai game da makomar iyayen manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallama babu inda imamin shankiti ya kawo saɓanin malamai game da makomar iyayen manzan Allah ƙarya ne ƙarya ne Musa Yusuf Asadu ƙarya ne ɗan cali-cali ƙarya ne babu inda imamu shankiti ya kawo saɓanin malamai game da iyayen manzan Allah wallahi tallahi ƙarya ne bari ku ji saɓanin da imamu shankiti ya kawo imamu shankiti ya ce wa ayat imamu shankiti ya ce waɗannan ayoyin da muka kawo wato ayoyin da suke kama da wa makunna kunna hata hatta na ba'asa rasula kama faɗin ta Allah ta'ala walau anna ahlaknahum bi azabin min qablihi laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi ayatika min qabli an nadhilla wa nakhza karshen suratu taha ina ba na fahimta da wasu ayoyi makamanta wannan walaula an tusibahum musibatun bima qaddamat aidihim fa yaqulu rabbana cikin suratu qasas kenan fa yaqulu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika wa nakuna minal mu'minin da ayoyi makamanta wannan waɗanda suke tabbatar da cewa Allah ta'ala ya aiko annabawa da manzanni don yankan hanzari ga mutane kada mutane ranar gobe kiyama su ce ai Allah ba aiko mana saƙo ba ai Allah ba aiko mana ɗan aike ba ina ba da muna fahimta don haka malamai suna tattaunawa bi ayyi shay'in qamat hujjatullahi ala khalqihi wai da menene hujjar Allah ta tsayo akan bayinsa hal qamat hujjatullahi azza wa jalla ala khalqihi bil fitra Allah ya ce fitratallahi lati. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله الله يأتي خلقت عبادي حنفاء أتكين الحديث القدسي Allah ta'ala ya ce na halicci bayina baki ɗayansu a kan tsabtatacciyar aƙida ta tauhidi iyayensu ne suke zuwa su mai da su yahudawa ko kirista ko shaiɗanu ne suke saukar da su daga kan wannan fitira هل قامت حجة الله عز وجل بالفطرة التي فطر الله الناس عليها حجر الله تازعي أكم متانير فطرة أو قامت حجة الله عز وجل على خلقه بالميثاق الذي أخذه من الناس وهم في عالم الذر في ظهر آدم عليه السلام شو حجر الله تازعي أكم متانير saboda alkawarin da mutane suka yi wa Allah tun suna alamu zarri lokacin da Allah ya fitar da mutane daga kwankwason annabi Adamu baki ɗaya wa iz akhadha Allah min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala an taqulu yawm al-qiyamati inna kunna an hadha ghafilin أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون وتلو عليهم نبأ الذي أتينا وآياتنا إذا ما دمنا فهمت هل قامت حجة الله عز وجل بالميثاق حجر الله ta أكم باينسا bayinsa النن wannan alkawari da mutane ranar alastu bi rabbikum ranar da Allah ya shafi kwankwason annabi Adamu ya fitar da duk wani dan adam da Allah zai halitta ana alamu zarri Allah ya yi magana da mu baki ɗaya muna alamu zarri Allah ya ce mana alastu bi rabbikum baki ɗaya muka haɗa baki muka cewa Allah bala muka ce Allah mun yarda Allah kai ne ubangijinmu kai ne abun bautar mu Allah ya ce kada fa daga baya ko ku zo ku ce inna ma asharaka aba'una min qablu wa kunna zurriyatan min ba'dihim kada fa daga baya ku zo ku ce wai iyayenku ne suka yi shirka shi yasa ku ma aka haife ku akan shirka ba ku da hujja ba yanzu fa gashi ina gaya muku to da wannan ne hujjar Allah ta tsaye akan bayinsa ko kuma hujjar Allah ta tsaye akan bayinsa bi irsalir rusuli wa inzalil kutub ko hujjar Allah ta tsaye akan bayinsa da saukar da littattafai da aiko da manzanni da Allah ta'ala ya ce rusulan mubashirina wa munzirina li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul bi ayyi shay'in qamat hujjatullahi 'ala khalqihi bil fitra aw bil misaq aw bi irsal rusul wa inzal kutub da me hujjar Allah ta tsaye akan bayinsa bi majmu'i hadhihi al-umur kun gane amsar jama'a wannan wani karatu ne na aqida mai tsadar gaske wani karatu ne na aqida da mai Allah ya tsaida hujja akan bayinsa da faɗin Allah fitratallahi allati fatara an-nasa alaiha ko kuma bil misaq wa idza akhadha wa idza akhadha Allahu وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم ألست بربكم da alastu bi rabbikum ne hujjar Allah ta tsayu akan bayinsa ko kuma da rusulan Bashirina wa munzirina da mai hujjar Allah ta tsayi akan bayinsa magana mafi inganci mafi rinjaye malaman aqida suka ce bi majmu'i hadhihi al-umur bil fitra bil mithaq bil rusul wal kutub ina ba ta muna fahimta jama'a bari ku ji Abin da imamu shankiti ya kawo saɓanin malamai a kansa ya ce wa hadihil ayat ya ce waɗannan ayoyin da muka karanto allati zakarna wa amsaluha waɗanda muka ambata da makamantansu fil qur'ani a cikin alqur'ani ji imamu shankiti a shafi na 646 ya ce tadullu ala uzuri ahlil fatra ya ce waɗannan ayoyi suna nuna cewa mutanen da suka yi zamani kafin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna da uzuri a wajen Allah bi annahum lam ya'tihim nazirun saboda masu gargadi ko mai gargadi bai zo musu ba ba aiko musu da annabi ba walau matu alal kufuri ko da sun mutu akan kafirci saboda annabawa ba su riske su ba babu wani annabi da ya bayyana a tsakaninsu kama inda Allah ta'ala ya ce litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun kama yanda Allah ya ce kayi gargadi ga mutanen da ba a yi wa iyayensu gargadi ba yace qalat wa bihadha qalat jama'atun min ahli al-ilmi yace wannan ra'ayi shine ra'ayin wasu masu yawa wasu malamai masu yawa daga ahlul ilmi daga malamai wannan wani gungu na malamai sun tafi akan haka cewa ahlul fatra mutanen da suka rayu kafin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dukkaninsu Allah ta'ala zai musu uzuri ranar gobe kiyama Allah ba zai azabtar da su ba sai Allah ya yi musu jarabawa kun ji ra'ayi na farko kenan ra'ayin malaman da suke cewa akwai ahlul fatra sai ce wa zahabat jama'atun ukhra yace sannan wani gungu na malamai kuma min ahlil ilmi daga malamai sun tafi akan cewa ila anna kulla man mata alal kufri sun tafi akan cewa duk wanda ya mutu akan kafirci fa huwa fin nari dan wuta ne walau lam ya'tihi nadhir walau lam ya'tihi nadhir ko da annabawa ba su riske shi ba ko da annabi mai gargaɗi bai same shi ba yace wastadallu bi zawahiri ayatin min kitabillah su ma waɗannan malamai suka kawo hujjoji da dalilai daga qur'ani wa bi ahadisa anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama suka kawo ayoyi su ma suka kawo hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa babu ahlul fatra abinda nake so a fahimta abinda nake so a fahimta wanne saɓani imamu shankiti ya kawo saɓanin cewa akwai ahlul fatra ko babu ahlul fatra kun ji saɓanin da imamu shankiti ya kawo imamu shankiti bai tattauna menene makomar iyayen manzan Allah ba saboda wannan ijma'i ne babu saɓani a kai amma akwai ahlul fatra ko babu ahlul fatra wannan shine abin da imamu shankiti ya tattauna yace wa min al ahadith dalati ala anna al kuffara la la yu'dharuna fi kufrihim bil fatra ma akhrajahu muslim fi sahihihi imam shankiti yace daga cikin hadisan da suke tabbatar da cewa babu ahlul fatra a ra'ayin malaman da suka ce babu ahlul fatra yace akwai hadisan da muslim ya rawaito yace haddathana abubakar ibnu abi shayba haddathana affan haddathana hamad ibn salama حدثنا ثابت عن انس ان رجلا قال يا رسول الله اين ابي daga Anas daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya cewa manzon Allah aina abi ina makomar ubana mahaifina qala fin nari manzon Allah yace masa ubanka yana wuta falan ma kafa sai mutumin ya juya zai koma fada'ahu sai manzon Allah ya kira shi fa qala yace masa inna abi wa abaka fin nari da na da mahaifinka da nawa mahaifin duka yan wuta ne wa qala muslimun rahimahullah muslim bai ya ƙara cewa a cikin muslim a cikin sahihinsa haddathana yahya bnu ayyub wa muhammad ibn abbad wa lafz yahya qala haddathana marwan ibn abi marwan ibn muawiya an yazid yani ibn kisan an abi hazim an abi hurairah qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ista'azantu rabbi ya kawo hadisi na biyu cewa manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce na nemi izinin ubangiji na in nema wa mahaifiyata gafara Allah bai yadda ba saboda ta mutu akan shirka Allah bai yadda a yi mata istighfar ba na nemi izinin Allah in kai ziyara kabarinta Allah ya min izini waɗannan hadisan wane ne ya kafa hujja da su malaman da suka ce babu ahlul fatara sai suka ce ga hadisai da suke ƙara tabbatar da cewa babu ahlul fatara saboda ga shi Allah subhanahu wa ta'ala ya azabtar da wasu mutane cikin mutanen da suka yi zamanin jahiliya suka mutu kafin aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kama iyayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tare da cewa babu wani manzo da ya riske su to kaga wannan ya karfafi ra'ayinsu na cewa duk wanda ya mutu akan shirka kawai dan wuta ne bilfitrati wa bil hujjar Allah ta tsayi akan sa bil wa bil misaq alladhi akhadahu Allah azza wa jalla min bani adama wa hum fi dhahri adam da wannan alkawari da mutane suka yi wa Allah tun suna alamu zarri suna kwankwason annabi Adamu da haka ko da annabawa ba su riske su ba hujjar Allah ta tsayi akan su saboda Allah ya ce alastu bi rabbikum kuma dukkanin mutane da annabi adamu zai haifa sun haɗa baki sun ce bala suka ce Allah kai ne ubangijinmu da aka koda manzo bai riske su ba to alfitra wal nisaq hujjatun alaihim hujjatun lahi alaihim hujjar Allah ce a kansu wanda annabawa suka riske shi sai zama shi kuma hujjar Allah za ta tsaye a kansa ne da abu guda uku wanda annabawa suka riske shi bai imani ba sai zama hujjar Allah ta tabbata a kansa bil fitra wal misaq wal rusul uku kenan wanda kuma bai riske annabawa ba hujjar Allah ta tsayi a kansa bil fitra wa bil misaq idan Allah ya azabtar da shi Allah ya shigar da shi wuta to hujjar Allah ta tsayi a kansa da fitrar da Allah ya yi masa fitrar da Allah ya yi wa 'yan adam akan tauhidi duk wanda ya zo ya shirka to bai da hujja a wajen Allah da fitrar da da kuma alkawarin da 'yan adam suka yi wa Allah tun suna alamin zarri shi ma wannan hujjar Allah ce akan bayinsa Allah ya ce an taqulu yawmal in inna kunna an haza ghafilin kada faranar gobe kiyama in zo in tsiye ku zan sa ku a wuta ku ce mun ai kun manta kun mun alkawarin cewa ba za ku shirka ba aw taqulu inna ma asharaka aba'una min ko kuma in zo zan muku azaba ranar gobe ƙiyama ku ce ai iyayenku ne suka shirka kuma kuka biye musu ina fata muna fahimta yan musulmi malaman da suka ce babu ahalin fatira duk wanda ya mutu akan shirka dan wuta ne sai suka kafa hujja da waɗannan hadisai guda biyu to bari ku ji amsar da malaman da suka ce akwai ahlul fatra bari ku ji amsar da suka ba su game da kafa hujja da waɗannan hadisai sai ya ce sai ce amsar da malaman da suka ce akwai ahlul fatara amsar da suka bayar ga malaman da suka ce babu ahlul fatara da suka kafa hujja da hadisai sai suka ba su amsa bi annal ayata amma sai suka ba su amsa da cewa wannan ayar da kuke magana wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba'asa rasula wannan aya ce amma gamammiya والحديثين كلاهما خاص في شخص معين waɗannan hadisan guda biyu da suke magana game da makomar iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su kuma keɓantattun hadisai ne suna magana game da wasu keɓantattun mutane sai suka ce wal ma'rufu fil usul abin da yake sananne a ilimin ilmul usul annahu la yata'aradu amun wa khassun cewa babu cin karo tsakanin gamamman nassi da keɓantaccen nassi wato waɗannan hadisai sun tsame waɗanda suke magana sun tsame iyayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga ahlul fatra sun ba su hukunci to za a tabbatar wa iyayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama hukuncin da hadisan suka ba su yace suka ce li annal khas yaqdi alal am imamu shankiti yace malaman suka ce saboda khas ke bantaccen dalili yaqdi alal am shi yake bantarowa daga gamamman dalili kama huwa mazhabul jumhur kama yanda wannan shine mazhaba ra'ayi na jumhurul ulama khilafan li abi hanifa rahimahullah kama bayyanahu fi ghairi hadha al mawdi' yace saɓanin abi hanifa kamar yadda muka bayani a wasu wurare yace fa ma akhrajahu dalilun khas kharaja min al-umum duk wanda aka samu wani keɓantaccen dalili ya yi magana a kansa to ya cire shi daga wannan umumi wato dukkanin mutanen da suka rayu kafin aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sunansu ahlul fatara sai wanda dalili yace yana wuta to yana wuta ko wanda wani dalili keɓantacce ya ce yana aljanna to yana aljanna wanda ba a samu dalili ya ce yana wuta ba ko yana aljanna to wannan su ne ahlul fatra waɗanda Allah zai yi wa jarabawa ranar gobe kiyama kama yadda ibnu kasir ya kawo ƙarƙashin wa makunna kunna mu'azzibina hatta na ba'asa rasula cewa lallai akwai ahlul fatra su ne waɗanda suka mutu kafin aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba su riski manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallama to waɗannan mutane Allah zai musu jarabawa ranar gobe kiyama amma banda wanda keɓantattun dalilai suka ce yana aljanna to shi wannan ba za mu sa shi a cikin ahlul fatara waɗanda za a yi jarabawa ba shi keɓantaccen dalili ya riga ya ce yana aljanna dole a cire shi daga ahlul fatara ko kuma wanda dalilai ke ɓantattu suka ce yana wuta to shi ma ba za a sa shi a halin fatara ba dole mu ajiye shi inda dalilan suka ajiye shi Allah ya sa kun gane in ji waye waye faɗi wannan magana malaman da suka ce akwai ahlul fatara kun ji amsar da suka bawa malaman da suka ce babu ahlul fatara lokacin da suka kafa hujja da waɗannan hadisai guda biyu na muslim sai suka ce musu mun da waɗannan hadisai na musulun amma sun tsame wasu ne ba wai sun rusa cewa babu fatara ɗin gaba ɗaya ba Allah ya sa kuna fahimta ta jama'a sai ya zama mai kenan sai ya zama da malaman da suka ce babu ahalul fatara da malaman da suka ce akwai ahalul fatara dukkaninsu babu wanda ya yi inkari kan hadisan da suke magana kan makomar iyayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ga shi nan ga abuwa'ul bayan to shi wannan ɗan cali-cali a ina ya samo a wani abuwa'ul bayan ɗin a wani abuwa'ul bayan ɗin shi wannan alƙali Zariya ya samo nasa zancen zai iya gaya mana a wannan abuwa'ul bayan ɗin alƙali zariya idan baka buɗo abuwa'ul bayan na shanƙiɗi ka karanto mana inda ya ce iyayen manzan Allah suna aljanna ba ka san wato duk matakin da muka ɗauka a kanka yayi kuma duk matakin da al'umma suka ɗauka a kanka yayi ba ina nufin a kama ka a ma duka ba saboda yi wa malamai karya, a'a duk hukuncin da aka zartar maka aka tabbatar cewa fasiki ne kai mara tsoron Allah maƙaryaci za ka zargi al'umma idan suka tabbatar maka da wannan hukunci zo ka buɗe mana abuwa'ul bayan ɗauko naka abuwa'ul bayan ɗin gaya mana inda shankiti ya faɗi irin wannan magana da ka faɗa za ka iya استغفر الله استغفر الله za ka iya buɗo mana addu'a'ul bayan naka saboda abin shi ma yana daga cikin jahilan domin yana daga cikin da muka dogara akwai maganarsa tana ina ina maganar tasa ina maganar shankiti din Allah ya sine ma albarka idan baka kawo ba alkali zaria Allah ta'ala ya tsine ma albarka idan ƙarya kai wa shankiti idan baka kawo imamu shankiti ba Allah ta'ala ya nuna mana aya a kanka in dai saboda ka yardar da jahilai ka sauka daga kan hadisan manzon Allah bayan kwanakin baya ka ce kana kan abin da manzon Allah ya faɗa yau kuma saboda 'yan bid'a su yabe ka su yadda da kai ka sauka daga kan maganar manzan Allah ka dawo kana wa shankiti ƙarya to ina addu'ar Allah ta'ala ya yi maganinka Allah ta'ala ya yi maganinka saboda ka ku ji tsoron Allah wani yana raɗa masa yana ce masa ibnu kasir <laughs> ba ni ibnu kasir zai ga ɗauko mu ibnu kasir wani yana raɗa masa yana ce masa ibnu kasir wato a duba ma kunna na ibnu kasir a ibnu kasir irin maganar shankiti ita ce ibnu kasir yi. shi yasa imamu shankiti shi ma bai gama jawabansa ba sai da ya ce qala al-hafiz imaduddin ibnu kasir shi ma shankiti sai da ya nakalto maganar ibnu kasir domin ibnu kasir shi ma yana tabbatar da cewa akwai ahlul fatra iyakacin abin da imamu eh, eh, ibnu kasir ya tabbatar kenan akwai ahlul fatra shine nayi dariya nayi mamaki nayi takaici da na ga wai shugaban ƙungiyar izala na jihar kano sala pakistan abdullahi sala pakistan na gan shi wai yana cewa wai ibnu kasir wai ya ce iyayen manzon allah suna aljanna na dariya na mamaki to ina mamaki ina abin mamaki in dai wato malamin izala shugaban izala na jihar Kano gaba ɗaya fa Abdullahi Sala Pakistan yana ƙarya ga Ibnu Kasir yana ƙarya ga ga Ibn Taymiya yana ƙarya ga Ibnu Taymiya yana ƙarya ka ga maganar Ibnu Taymiya Sala Pakistan da Allah bari bari kafin ka buɗo min Ibnu Kasir din nan bari in karanta wa Sala Pakistan maganar Ibnu Taymiya Sala Pakistan kana da majmu'u fatawa na Sheikh Islam Ibnu Taymiya mujalladi na hudu kana da majmu'ul fatawa na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah mujalladi na hudu idan kana da shi ka bude shafi na 325 bude shafi na 325 ga maganar Ibn Taymiyyah ka daina Ibn Taymiyyah ƙarya me alakar malamin izala da ilimi a matsayinka na malamin izala ya kamata ka sa baki ana maganar ilimi ana maganar a karanta littafi a fassara wa jama'a me alakar ka da wannan me ka da wannan ka ga maganar ibnu taymiya ila shaykh rahimahullah an tambayi ibnu taymiya hal sahha anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama har ya aka tambayi ibnu taymiya shin ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anna Allah tabaraka wa ta'ala ahya lahu abawaihi Allah ya raya masa iyayensa hatta aslama suka musulunta ala yadaihi a hannun manzan Allah sun mamata ba da zalika sannan suka sake mutuwa suka koma kaburburansu wannan hadisi ya inganta hadisin cewa Allah ya rayar da iyayen manzan Allah sun fito daga kabari bayan fatuhu makka ko kuma a hajjatul wada a wannan aikin hajji na bankwana iyayen manzo Allah sun fito daga kabari Allah ya rayar da su suka bullo daga kabari suka haɗu da manzan Allah suka musulunta sannan suka koma cikin su aka tambayi ibnu taymiya aka ce wannan hadisin ya inganta fa ajaba bari ku ji amsar ibnu taymiya wannan amsa da ibnu taymiya ya bayar ita ce inyas ya bayar irin ta sak inyas shi ma ya bayar kan wannan hadisan hadisan cewa wai Allah ya raya iyayen manzan Allah sun musulunta a hannunsa bari ku ji amsar ibnu taymiya ibnu taymiya yace lam yasihha dhalika an ahadin min ahli alhadith lam yasihha dhalika an ahadin min ahli alhadith ibnu taymiya yace wannan bai inganta ba daga ɗaya daga cikin masu rawaito hadisi bai taba inganta ba daga ɗaya daga cikin masu alaka da hadisi yace bal ahlul ma'rifati muttafiquna ala anna zalika kadhibun mukhtalaqun ibn taymiya yace malaman hadisi malamai sun yi ijma'i cewa wannan magana ƙarya ce ƙagaggiya ba ta da tushe ba ta da asali wa in kana qadru ya wa in ka wa in kana fi zalika abubakar ya'ni al-khatib ko da abubakar al-khatib al-baghdadi ya rawaito fi kitabihi a littafinsa as-sabiq wal ya rawaito wannan magana a littafinsa as-sabiq wal-lahiq wa zakarahu suhaili fi sharh sira abul suhaili ma ya kawo a sharh sira bi isnadin majahil da wani isnadi wanda yake cike maƙil da majahil wa zakarahu abu abdullahi al-qurtubi fi at-tazkira kurtubi ya ambaci wannan cikin at-tazkira amma iyakacin ambatan hadisi wannan ba shi ne inganta hadisi ba musamman ma idan an kawo hadisin da isnadinsa kama an baka isnadin ne ana cewa ka je ka duba ka gano ya inganta ko bai inganta ba da kanka yace wa amsalu hadhihi almawadi yace da makamantan irin waɗannan gurabe Falani za a فلا نزاع بين أهل المعرفة أنه من Babu shakka wannan magana شك ce. مغنى ne cewa wai Allah ya rayar da iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun fito daga kabari sun yi imani da shi sannan suka koma kama nassa alaihi ahlul ilmi kama yadda malamai suka tabbatar da wannan cewa wannan magana ƙarya ce walaysa zalika fil kutubil mu'tamadati fil hadisi babu wannan magana a wani littafi wanda ake dogaro da shi na littattafan hadisi la sahihi wa sunan babu a cikin ingantattun littattafan da ake kiransu as-sahih kama sahihul bukhari ko muslim ko sahihi ibn hibban ko sahihi ibn khuzaima wala fil masanid ibn tamiya ce ba a rawaito a cikin al masanid ba musnad ahmad musnad at-tayalisi musnad wane ne duk waɗannan masanid ɗin babu inda aka rawaito wala zakarahu ahlu ahlu kutubil magazi wa tafsir babu a magazi babu a tafsir wa in kanu qad yarwuna yarwuna ad ma as-sahih ko da ko littattafan suna iya rawaito wanda ya inganta da wanda bai inganta ba amma ba su rawaito wannan maganar ba li'anna zuhura kadhibi dhalika la yakhfa ala mutadayyin saboda cewa wannan magana ƙarya ce abu ne da yake ƙarara kuri falo za a gane ƙarya ne fa inna misla hadha law waqa ala kana mimma tatawataru lihimamu wad ala naqlihi da wannan magana ta faru da abu ne da za a rawaito shi ta ko'ina da sai ya kai matakin mutawatiri li'annahu min a'zami al-umuri kharqan lil'adati min wajhaini saboda abu ne na ban mamaki na al'ajabi min jihati ihya'il mauta ta fuskar rayar da matattu wannan abin mamaki ne a ce bayan sun mutu da shekara shekaru masu yawa a ce an ta da su sannan min jihatil imani ba'dal mauti abin mamaki na biyu kuma mutumin da bayan ya mutu kuma zai tashi yayi imani shi ma wani abin mamaki ne kun ga abu ne na mamaki da mutane za su ta kokarin rawaito shi to amma ƙarya ne bai faru ba fakana naqla misla hadha aula min naqli ghairihi da abin ya faru da rawaito shi shine mafi mahimmanci sama da waninsa falan malam lam yarwuhu da kaga malamai ba su rawaito wannan ba ko lam yarwihi ahadun min as-siqati da kaga wani amintaccen mai ruwaya bai rawaito shi ba ulima annahu kadhibun to ya tabbata cewa ƙarya ne ibnu taymiya ya ci gaba da jawabi bani inyas ku ji inyas ya gazgata ibnu taymiya akan wannan magana suratul maryam inyas ya ya gazgata ibnu taymiya akan wannan qasas eh mana gashi nan na nufin wai mujalladin inyas ya gazgata ibnu taymiya akan wannan gashi nan a shafi na 351 a shafi na 351 irin maganar ibnu taymiya ita inyas ya zo yayi amma 'yan iska suna tsinuwa ba su haɗawa da inyas ku dinga tsinewa inyas shi ma Allah ya tsine masa albarka ku dinga tsinewa inyas ku dinga tsinewa inyas ku dinga haɗawa da inyas kuna tsine masa inyas ya ce wa minhum man yaqulu innahu amana in ya sai ce a cikin malamai ko a cikin mutane akwai waɗanda suke cewa abu talib ya yi imani farko da in ya cewa ya yi haza huwa sahihu fi imani abu talib ya ce wannan magana ta cewa abu talib bai yi imani ba ya mutu akan kafirci akan addinin kakansa ko babansa abdulmuttalib ya mutu akan addinin babansa abdulmuttalib addinin shirka da bautar gumaka wannan ita ce magana mai inganci cewa abu talib bai yi imani ba sai ya ce minhum amma a cikin mutane man ya ƙulu innahu amana akwai wanda suke cewa wai abu talib ya yi imani ya ce wa inna abawayin nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama ba'athahum Allahu fi hajjatil wada fa amana kuma a cikin mutane akwai masu cewa wai Allah ya tashi iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a aikin hajji ta bankwana fa amana kuma sun yi imani wa abdul muttalib kuma abdul muttalib shi ma ya yi imani sai in yasu ya ce walakin sai dai kullu hadhihi ahadith da'ifa in yasu ya ce dukkanin waɗannan hadisai ba su inganta ba kun ji kun ji in yas ya tabbatar da irin maganar ibnu taymiya cewa wai an tashi iyayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi imani abinda Suyuti ya dinga tattarawa a cikin littattafansa da 'yan takaddun da ya wallafa irin waɗannan hadisan fa irin waɗannan hadisan da har in ya ya tsine wa hadisan ya ce ba su inganta ba hadisan da har in yas ya ce hadisan ƙarya ne irin waɗannan ne fa Suyuti ya tattara irin waɗannan fa ya tattara to ga shi dai inyas shi ma ya ce waɗannan hadisai hadisan ƙarya ne yadda ibnu taimiyya ya faɗa cikin majmu'ul fatawa to ina abdullahi sala pakistan ina abdullahi sala pakistan baka jin kunyar ƙarya da shekarunka da tsufanka da furfuranka ba za ka yi ƙoƙarin rufa kanka asiri ba wa ya kai ka sa baki cikin wannan ana maganar ilimi ana neman malamai ana neman ɗaliban ilimi masu kwana karatu su wayi gari karatu waɗanda aikinsu shine neman ilimi da karantarwa ku da aikinku shugabanci da jagoranci da siyan mota da gina masallaci da cinye canjin ya kamata a ce ku sa baki cikin matsala ta ilimi ai tunda an bar muku wannan bangaren kuma ku bar wa mutane bangaren ilimi ɗin ku bar mana ɓangaren a ɗauko littafi a karanta a kwana ana karatu a tashi ana karatu ku bar mana wannan ɓangaren ku kuma ku ci gaba da wancan ɓangaren na cinye sauran canjin ginin masallaci ina fata muna fahimta ya kamata a ce ma sala pakistan in kana bila sala pakistan idan kana da kunya ma ya kamata a ce ka fito kana wannan maganar da tsufanka da furfuranka da komai ka fito kana magana kana ƙaryata hadisan manzon Allah kana yi malamai ƙarya wai ibnu kasir ba na son gaya ma magana mai zafi ba ba na son gaya ma magana mai zafi saboda tsufanka da nake gani da tausayinka da nake ji saboda abin da ka karar da rayuwarka akai shi yasa nake tausayinka la ina tausayinka saboda inda ka je ka karar da rayuwarka ina ba da muna fahimta da kuma haƙoƙin da ka je ka ji da a bayanka na al'umma shine nake tausayinka wannan kaɗai ma ya ishe ka bala'i wannan kaɗai ya ishe ka bala'i me ya kai ka sa baki kada wa malamai ƙarya bayan ka yi duk waɗancan kuma hadda zuwa ka malamai ƙarya wai ibnu kasir ga ibnu kasir nan zo ka buɗo mana sala pakistan in baka buɗo ba kuma ni maka abin nan zo ka buɗo mana ga ibnu kasir zo ka buɗo mana inda ibnu kasir ya karyata hadisan da suke magana kan makomar iyayen manzan Allah marasa tsoron Allah marasa amana wai amfani kuke da waɗannan hadisan don samun kasuwa a wajen 'yan bida'a wai don 'yan bida'a su yabe ku 'yan bida'a su jinjina muku kuna neman 'yan bida'a su jinjina muku shine kuke karyata waɗannan hadisan kun san sun maɗatai da suka zo sun jinjina wa yanzu a gurguje zan kira malami na biyu bari ku ji cikin wuta ba a cikin aljanna to idan an zo ita wuta ba za ta shiga ba Allah ka rama mana Allah ka karɓa mana mu a kansu don sun cutar da kunnuwanmu Allah kuma kai mana maganin su albarkacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da karshe saboda yanayin lokaci ina kira ga shugabanni domin wallahi in har an ce za a dinga zura ido akan irin wannan abin a shiru to musiba ba yanzu ba ganin ta wallahi musifa yanzu ba ganin madatai ka san inda musifa take inda masifa take shine falyahzar alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim ka san abin da yake jawo musiba a cikin al'umma in ji Allah madatai Allah ya ce maka saba wa manzan Allah shine abin da yake jawo musiba ba gasgata hadisan manzan Allah shi yake jawo musiba cikin al'umma ba ƙaryata hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama madatai wannan shine abin da yake jawo bala'i cikin al'umma to amma ban yi mamaki ba da kace kana kira zuwa ga shugabanni kana kira zuwa ga gwamnati ban yi mamaki ba saboda ka'ida ce tuni malaman mu suka yi bayani suka ce ma indahum inda tanazuri hujjatun annabi hali muqallidin hayrani la yafza'una ila dalili wa inna ma fil ajzi mafza'uhum ila sultani dama abu ne sananne idan aka kara da yan bid'a suka ga da hujja da hujja fa ba za su iya ba to sai a ce wa gwamnati za fa a tada hankalin al'umma me ta da hankalin al'umma imani da hadisan manzan Allah me kuma kwanciyar hankali a wajensu a taya su ƙaryata waɗannan hadisai a taya su watsi da waɗannan ingantattun hadisai da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya kuke maɗatai ƙarya kuke ƙarya kuke madatai Allah ta'ala ya maganin ku an ce za a zara ido akan irin wayannan mutane su gaya wa magana su gaya wa manzon Allah magana kun ga makiri wai su gaya wa annabi magana wa ya isa ya yi wannan maganar idan ba annabin ba sallallahu alaihi wasallama amma mayaudara ne suna suna wulakanta tunanin jahilai wallahi ka raina waɗanda suke gaban ka wayo ya za a yi a ce magana manzan Allah ya faɗe ta kuma ta zama ya zama imani da ita shine gaya wa manzan Allah magana ya za a yi imani da abin da manzon Allah ya faɗa kuma shine gaya wa annabi magana a tabbatar da abin da manzon Allah ya tabbatar kuma ya zama shine gaya wa annabi magana ya za a yi haka saboda abin da suka so a cikin haƙƙin manzon Allah to wallahi yanzu kuma da garin bala'i da musiba domin haƙƙin Allah Allah baya bari sanannan abu ne haka taɓa yi wa annabi Allah ya bari ba manzon Allah ne hakuri to ai ku ne ku ne yanzu nake tabbatar muku cewa Allah ba zai bari ba fa saboda ba yanda za a yi ku ƙaryata manzan Allah bayan Allah ya ce falyahzaril ladina yukhalifuna an amri ba fa yukadzibuna khabarahu ba yukhalifuna an amrihi iyakacin saba umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yakan iya zama bala'i sababin musiba da sababin azaba to ina ga ƙaryata abinda manzo Allah ya faɗa amma Allah baya hakuri hakkin manzon Allah wannan mun gani tarihi ya tabbatar ko an gani a ya faru Allah ya dauke ya yi cikin mata a ciki saura ka wallahi kada ka sa kuma jama'a game da wannan sauran ana kira ga shugabanni su kalli wannan aiki da kyau lallai su ta ka barci ga masu irin wannan mummunan kudin idan kudin ya zata kasa kyau na kila ta tabu kunan Allah ka barka irin yadda mu a'a kai ya kamata ka taka mana birki din ka san me zai iya taka mana burki shine a kawo mana hujja a kawo dalili idan kun isa maɗatai ba iya ku ba idan duk duniya sun isa za su iya karanto mana maganar wani malami na addinin musulunci daga cikin magabata wanda ya ƙaryata waɗannan hadisai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma ya yi musu taharifi ya yi musu irin fassarar da kuke musu to dan Allah dan girman Allah muna haɗa ku da Allah ku taimaka ku fito da wannan ilimi ku fito mana da wannan karatu ku karanta ku tabbatar wa al'umma cewa ga waɗanda suka riga ku yin irin wannan fahimta da kuka yi wa hadisan dan Allah ku taimaka mana qul hal kun min ilmin juhu lana don girman Allah ku fito mana da wani ilimi in kuna da shi akan wannan zancen mu dai ilimi ne gashi nan muna tara mun tara littattafai kun ga har yas. har inyas muka haɗo da shi muka kawo abin da ya faɗa don girman Allah ku kawo mana ilimi don Allah idan kuna da wani ilimi a rubuce ku kawo ƙarya ne wallahi tallahi ba su da kowa sai su yi suyuti kuma da ibnu taymiya da inyas sun raunata abubuwan da suyuti ya tara yana kafa hujja da su cewa wai Allah ya tashi iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga kabari suka zo suka yi imani ibnu taymiya ya ce wannan hadisin ƙarya ne inyas ma ya taya ibnu taymiya ta waɗannan hadisai Inyas ma ya ce hadisan nan na ƙarya ne ya ce hadisai ne maudu'ai ba su inganta ba ƙarya ne in ji yake taya ibnu taimiyya ƙaryata hadisan da raunata su gashi nan cikin suratul qasas shafi na ɗari uku da da hamsin ɗaya a cikin tafsirin safiriya da tafsir na shi in yasu ɗin ina ba da muna fahimta yan uwa da haka madatai babu abin da ya rage maka sai ka taka mana birki da ilimi amma muna kira zuwa ga gwamnati ta taka musu birki wa ya maka gwamnatin najeriya ita ce za ta gaya mana ya za mu yi addini kuma wa ya gaya maka dama ita gwamnatin najeriya an samar da ita don ta gaya wa mutane su karanta musulun ko kar su karanta sahihun musulun wa ya gaya maka gwamnatin najeriya tana da ta cewa akan a yi imani da hadisan manzan Allah ko a ƙaryata su wa ya gaya maka jami'an tsaro suna da haƙƙi su gaya mana cewa mu imani da hadisi ko mu ƙaryata hadisi wani jami'in tsaro ne yake da wannan haƙƙin wani jami'in tsaro yake da dama ya ba mu ya ba mu damar mu imani da hadisin manzala ko ya ce mu ƙaryata hadisin manzala wani jami'in tsaro ne bari ku ji abin da nake so ku ji a ƙarshen jawaban maɗatai ka ta ku dan Allah ka bar irin yadda mu muke da ma mu har mu mutu to ka bar Allah ka mutu ka je ranar lahira ka shiga kabari lokacin da za ka ce da taba ganin dakiki irin wannan ba wa ka ce ma za ta kulu fiya zan rajuli ka ga ya manzon Allah wannan maganar waye isa ya faɗa idan ba shi hazar rajulu din ba waye sai faɗi maganar idan ba manzan Allah ɗin ba sallallahu alaihi wasallam uban waye isa ya ganganci ya ce ga ɗan wuta ga ɗan aljanna babu maganar Allah babu maganar manzan Allah uban waye isa a faɗin duniya ya wannan idan kuma Allah da manzansa suka faɗa uban waye isa ya karyata? wani tsinanne ne la'antacce zai karyata Allah da manzansa idan suka yi magana in ba su yi magana ba wani shege ne zai ce ga ɗan wuta ga ɗan aljanna ba maganar Allah ba maganar manzo Allah waye isa waye isa saboda haka wannan shi ne babban kiran mu ga shugabanni domin wannan wato a lokacin da ake faɗin manzon Allah da mummunan zance wato zuciya ba ta da control ko ne take faruwa to kafin abin ya to kun ji jama'a kun ji jama'a suna barazana ga jami'an tsaro cewa za su iya yin ta'addanci ka gani 'yan ta'adda ne shegu ne 'yan ta'adda 'yan ta'adda ne matsiyata waɗanda su ne suke samar da hargitsi da rashin zaman lafiya a cikin al'umma kun ji sun fara barazana ga gwamnati suna barazana ga jami'an tsaro cewa za su yi ta'addanci amma ba haka ba ana maganar ka zo ka ja baki ka fassara me ya kawo zancen zuciya ba ta da control <laughs> me ya kawo zancen zuciya ba ta da control an ce maka hadisin manzan Allah ne Allah da manzansa suna da haƙƙi su ce ga ɗan wuta ga ɗan aljanna idan Allah ya faɗa ko manzan Allah ya faɗa dole a yi imani dole a tabbatar zo ka ja baki ka tattauna da mu a ilmance me kuma kake kokarin maida abun wani abu na ta'addanci wai zuciya ba ta da control wai suna wa jami'an tsaro barazana za su ta'addanci don haka sai su firgita jami'an tsaro su tsorata jami'an tsaro don jami'an tsaro su ɗauki matakin hana mutane karantar da hadisan manzan Allah don kada su maɗatai da ba sa son hadisan su yi maka ta'addanci kada a aiko maka 'yan daba kada su maɗatai su sa a yi maka ta'addanci da aka sai ka daina karanta hadisan manzo Allah wallahi ƙarya kuke wallahi uban kuturu yayi kaɗan bare na makaho wallahi tallahi na rantse muku da girman Allah ƙarya ne wallahi ƙarya ne ai ba wani ɗan iska a faɗin duniya mu nan faɗin duniya fa nake gaya muku faɗin duniya ba wai nan jihar Kano ba babu wani ɗan iska da ya isa mana wata barazanar 'yan daba ko wasu 'yan iskan gari mu abin da muka sani shine karatu da jan baki kai idan kana da 'yan daba ɗin aiko su idan kana da 'yan daba kana ganin kuma matakin da zaka ɗauka kenan zaka turo 'yan daba ko 'yan iskan gari in ka fasa baka ƙaunar Allah in ka fasa um, abin nan ɗinka ina ba na fahimta kada ka fasa ba kana jami'an tsaro barazana ba tunda kun rasa hujja da dalili za ku aiko da 'yan daba to in ka fasa baka kaunar Allah idan ka fasa baka kaunar Allah madatai in ka fasa turo 'yan daba baka kaunar Allah wai tunda dai abun ba zai warware ba ilmance ba za su iya wata tattaunawa ta ilimi ba lallai mun ka da su mun ka da su ta fuskar hujja mun kada su ta fuskar dalili mun tabbatar da abin da manzon Allah ya tabbatar mun ce kuma dole a tabbatar a imani a sallama to da haka yanzu ya suka iya bari a shigo da gwamnati ko a shigo da shugabanni a nuna musu cewa wannan topic din yana da alaka da tsaro da haka jami'an tsaro su zo su shiga Allah ya wadaranku maɗatai Allah ya maganinku ita hukuma ta dauki nauyi ita hukuma ta kalli abin da idan basira ta kawo gyara cikin lamar na ji nuna labari da da babu wani tabbata cikin sa wani ne social media cewa sarki musulmi ya yi kara a dai muna kira shi sarki musulmi kaza a to labarin da ka ji wannan ƙarya ne wannan ƙarya ne cewa wai sarki musulmi wai ya ce wai ya kafa doka a daina karanta hadisan manzo Allah ƙarya ne ƙarya ne ƙarya ne wannan labari da kaji ba inda sarkin musulmi zai kafa doka a daina karanta hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi kansa sarkin musulmi ya san bai da wannan yanci kuma ba haƙƙinsa ba ne duk duniya ma ba wanda ya isa ya wannan dokar duk duniya ba sarkin musulmi na nan jihar Kano na nan Sokoto ko arewacin Najeriya ba duk faɗin duniya ba wanda ya isa ya kafa dokar hana karanta hadisan manzan Allah barin gaya maka ka gane madatai duk duniya cewa ya duba wannan zance ya hana shi ya haramta shi a duniyar Najeriya ba. ya haramta karanta hadisan manzon Allah uban kuturu ya kaɗan bare na makaho ƙarya ne ƙarya ne maɗatai ba wanda ya isa ya hana karanta hadisan manzon Allah na rantse da girman Allah na rantse da girman Allah wallahi tallahi idan ba ku yadda ba dan Allah ku jarraba Allah ya tsine muku albarka kai in ba ku ma hana ba da Allah ku kokarin ku hana mana ku hana ƙarya ne a hana a haramta karanta hadisan manzon Allah ƙarya ne ba zai taɓa yiwuwa ba ba inda Najeriya ta ce za ta hana wani addininsa ko ta hana wani ya yi bautar Allah da aƙidarsa da abin da yadda da shi mu mun yi imani da hadisan manzon Allah kuma su ne addininmu na musulunci da su muka yi imani a kan hadisan manzala muke so mu mutu da su muke so mu haɗu da Allah da sunnar manzala muke so mu haɗu da Allah da haka babu inda Najeriya a constitution ɗin Najeriya take da dokar hana wani addininsa take da dokar a bawa wani a gaya wa wani aƙidar da zai kudirce ya bauta wa Allah da ita babu yana da iko da zai wannan kuma wallahi Allah zai zama kiyama ka hana wannan nan ce domin hana wannan mace wannan shi shine addini duk malaman musulunci sun faɗa ibnu arabi ya ce duk wanda ya faɗi wannan magana in ɗaya ce ya nemi da cin niyyar din zai ga mamala to la'anan ne ibn arabi wani ibn arabi din ko dai ibn arabi kake so ka ce abba'i az-zindiq sai dan kana nufin ibnu arabi ba ibnu sai dan kana nufin ibn ibn arabi idan kana kana nufin ibnu arabi kawo littafin sa mai al makiyya ina jin ibnu ibnu arabi kake nufi wannan zindikin abokin mansur abokin abin nan abokin hallaj mai wannan littafin ba ɗaya ma ya isa الفتوحات المكية للشيخ الإمام خاتم الأولياء أبي بكر محي الدين محمد بن علي ابن محمد ابن أحمد ابن عبد الله الحاتمي المعروف بابن عربي إذا ابن عربي ككنفي mai alfutuhatul makkiya wannan zindiki abokin hallaj al-husayn bin mansur al-hallaj abokin hallaj idan shi kake nufi to wannan dama zindiki ne ma amma ibnul arabi almaliki ƙarya ne ƙarya ne idan ka isa ɗauko littafin ka karanta ka ja baƙin ka fassara ka nuna wa al'umma mun baka assignment ƙarya kake yi kawo kawo inda ibnul ibnul arabi ibnul arabi al-ma'rifa ibnul arabi kawo mana inda ibnul arabi ya ce imani da hadisan da suke magana kan makomar iyayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sunansa cutar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kawo mana wannan kuma da wannan magana gaskiya ce Umar da Abdul Aziz tun kafin ai Bukhari da Muslim Umar da Abdul Aziz wanda ya rushe shekara da 101 a lokacin da aka zo sa. wani mutum ya ce a ce a kawo wanda zai rubutu wani sakatare ne sai wani ya ce ai baban manzon Allah kaza da kaza ya fusata ya kalle shi ya ce kai ci an ta ba sama sai ya cire shi ce daga yau ba ni ba kan har abada jama'a da ku wallahi ya karanta ba zai ga wannan magana ashe wannan abun ba kasa shi matsalar madatai ko a hausarsa a bayanansa za ku ji ba wai wani mutum ne mai fasaha mai iya fito da saƙon da yake so ya isar wa al'umma ba mutum ne mai sarƙafaffen harshe harshensa a sarƙafa yake baya iya isar da saƙon abu ni ban fahimci ma me yake nufi ba me kake nufi a nan me kake nufi me kake nufi idan an ce iyayen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ga makomarsu kana nufin wannan yana nuna cewa ya halatta a yi batanci ga iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya halatta ko a yi zagi ko a faɗi wata bakar magana ga iyayen manzon Allah ai abin da ake magana kawai a yi imani da iyakacin abin da manzon Allah ya faɗa a tabbatar yanzu Aliyu ibnu Abi Talib babansa abu talib ya mutu akan shirka ya mutu kafiri mulhidi mushriki amma yaushe ne aka ce a dinga faɗin wata bakar magana ko suka ko zagi ga baban aliyu ibn abi talib baffan manzon Allah tunda dai ya mutu kafiri me kake nufi kuma idan umar ibn abdul aziz ya hana a faɗi wata magana ta ɓatanci ko zagi ga iyayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko ga mahaifin manzan Allah Abdullahi ibn Abdul Muttalib wannan shi yake nuna cewa ya ƙaryata hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama game da makomar iyayensa wacce manzan Allah ya faɗa da bakinsa wannan lamarin da ake faɗa hakkin mabiya manzan Allah wallahi kariya ne ba gaskiya ne ba domin ba ya yana abin da ya inganta Umar Allah bin da mujaddadi na farko ya ce bai yarda da shi ba ya ce zai inkari akan wanda ya wannan shi saboda haka mu ma ba mu yarda da wannan magana ba wannan wannan salo da kuke yi na yaudara da ƙarya mun riga mun yi maganinku mun yi maganinku kuma mun haska wa al'umma mutane sun gane ba wanda za ku wa barazana da cewa wane ya ce ko wane ya yi kaza ba ku iya ɗauko littafin kun ja baƙi kun fassara ba yadda da ku an riga an waye a duniya ta ilimi an riga an waye yanzu an waye an fahimta idan ka ce malam wane ya ce kaza sai ka ɗauko littafin ka ja bakin ka fassara saboda kada yaudara da ƙarya da ƙari akan maganar da ya faɗa da jingina masa abin da bai faɗa ba saboda wato tabbatar da son zuciyarka ya samu damar shiga mala abubakar sani Maɗatai, mai ashafa allah ya saka da alkhairi kuma an gabatar da jawabai da hujjoji saboda haka wanda zai shirya ya shirya ala basiratin bisa hujja wanda kuma zai bata ya bata yana sani saboda haka a wannan gaba sai mun kira sunan da ta jaki na bauchi Allah ya tsine masa albarka Allah ya tsine wa da ta jaki albarka Allah ya tsine wa da ta jaki albarka wannan yana daga cikin wariya wanda suka zakalkale akan wannan masala to kun ji ba hujja babu dalili sai dai su tsine wa duk wanda ya yi imani da hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da su suna magana game da Dr. Idris Abdulaziz wai Allah ya tsine masa albarka a'a me me ya faɗa ne me ya faɗa akan wannan ƙabiya wanda ya ja masa tsinuwa imani iyakacin imani da hadisan manzan Allah da tabbatar da su to ya kamata ku tsine wa imamun nawawi shi ma imamun nawawi da ya zo ƙarƙashin hadisin a sahihu muslim imamun nawawi ya ce fihi jawazu ziyaratul mushrikina da bazala ya ce ya nemi izini ya ziyarci kabarin mahaifiyarsa Allah ya ba shi dama amma ya nemi izinin Allah ya kai ya yi mata istighfari Allah bai yadda ba Imamun nawawi ya ce mahaifiyar manzon Allah ta mutu mushrika kuma wannan ya nuna cewa za a iya kai wa mushriki ziyara har kabarinsa ai bai kamata a tsine wa iyakacin Dr. Idris ba sai a tsine wa imamun nawawi shi ma a tsine masa albarka ko ba haka ba ku tsine wa abin nan imamun nawawi ku tsine wa alqabi iyab ku daina karatun littafinsa ashafa shafa ko ash fi ta'rifi huquqil mustafa kun ce kuma wannan littafin shine littafi number one a faɗin duniya na sanin haƙoƙin manzan Allah da sanin girman manzan Allah alƙadi iyab ya yi sharhin muslim shi ma ya tabbatar da abin da manzan Allah ya tabbatar cewa ga makomar iyayensa kuma sun mutu akan shirka da kafirci alƙadi iyab ya tabbatar da wannan yayi imani da shi imamun nawawi ya tabbatar yayi imani ya nakalto daga ƙadi iyab sai a tsallake waɗannan duk ba za a tsine musu ba abu ja'far at-tabari ya tabbatar yayi imani ya kawo ƙarƙashin ma kana lin nabi wallazina amanu ay yastaghfiru lil mushrikina ba za a tsine masa ba a tsinewa a kabari sai a tsallake a zo ana tsinewa Dr. Idris Abdul Aziz kun ga wannan bai kamata ba wannan rashin adalci ne irin naku yan ɗariƙa amma da da gaske kuke da ku karanta sharhu muslim eh, nawawi shi da ya rubuta mu dai abin nan da muke fa ba ba mu rubutu ba Jale-jale, jalingo ne fa kawai ya yi rubutu a kai duk abin da nake ni ban yi rubutu ba har yanzu ban sa alƙalami na rubuta ba kuma zan yi insha Allah ta'ala zan yi to ga nawawi shi da ya rubuta sama da shekara ɗari bakwai ana ta karantawa me yasa ba za a tsine wa nawawi ba ya ba ku tsine wa nawawi ba Allah ya Allah ya gaggauta tozar shi wani ya madatai ya ƙara dawowa madatai ya ƙara dawowa bari ku ji me ya dawo da madatai uwa kamar yadda na faɗa yanzu akwai abin da ya kamata a ce an isa da shi a wannan zama kamar da an faɗi cewa ba dole ɗan izana suke zauna gida ba akwai wanda sun riga wasu sun yi rikos wasu kuma dama can ba su zauna gida kaga albishirin ka maɗatai babu wanda ma yi ribas ba wanda ya ribas abinda suke magana abinda yake nufi da ribas yana nufin wancan alkali na zaria to alkalin zaria abinda ya faru Shi ne ya yi magana ce mai harshen damo yana jira ya ga wane ne zai yi nasara muminai ne za su yi nasara ko mushrikai ne za su yi nasara ina ba da muna fahimta waɗanda suka yi imani da hadisan manzo su za su yi nasara sai ya ce dama wannan maganar da nayi dama abin da nake nufi ina tare da ku idan ba mu muka yi nasara ba waɗancan su suka yi nasara waɗanda suke karyata hadisan su suka yi nasara to sai ya dawo magana da ya zamana kowane lokaci zai iya saita ta zuwa ga kowane bangare kuma za ta iya karɓa shine hikimar shi alƙali zaria shi yasa ya ce yana kan abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake kai ya bar maganar a haka to me kake nufi me manzan Allah yake kai kana nufin kayan da da waɗannan hadisai in mu muka yi nasara sai ya ce eh haka nake nufi idan waɗancan su suka yi nasara ko kuma tsangwama ta ci gaba da yin yawa to sai ya dawo ya ce musu a'a shi fa ba fa yana nufin ya yadda da hadisan nan ba kun gane jama'a fa in kana lil kafirina nasibun fa in kana lil kafirina nasibun qalu alam nakum ma'akum na'am alladhina yatarabbasuna bikum فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم wa in وإن كان للكافرين نصيب Kalu alam nastahwiz alaikum wa namna'kum min almu'minin shi ne shi abinda da alkali zariya yayi maukifi ne na munafukai suna jira su ga waze to su shi tashin hankalin munafiki bai san wa nasara ba bai san wa nasara ba mumine ne za su yi nasara ko mushrikai bai sani ba to shi ne za su dinga yin magana mai harshen damu ka gane ba wanda ya ruba su madatai ba wanda ya rubas. yana da kyau mu dan ambaci Allah ya ta Dr. Ahmad Bamba Allah ya ji kansa Allah ya gafarta masa Allah ya sa ya huta Allah ya yafe masa kurakuransa daga ciki akwai wannan Allah ta'ala ya yafe masa kurakuransa eh muna fata Allah ya yafe masa kurakuransa Dr. Ahmad babu shakka wanda ya san tarihin Dr. Ahmad Bamba a nan jihar Kano ya san Dr. Ahmad ya sha wahala matsananciya a hannun 'yan ɗariƙa akan karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu irin bala'in da bai gani ba na duniya an aika 'yan daba gidansa a kashe shi an sa gwamnati ta kama shi an yi kaza an yi ba abin da ba a yi ba su hana shi karanta hadisan manzan Allah su hana shi yaɗa wato sunnar manzan Allah sun wahalar da shi sosai a jihar Kano to wannan zai iya zama shine abin da ya ja ya ɗan tasirantu ya ɗan yi musu mujamala akan karanta waɗannan hadisai da tabbatar da su saboda ya sha wahala sosai a hannunsu ya sha wahala sosai akwai lokacin da aka yi shirin kashe shi a nan jihar Kano ina fata muna fahimta da haka muna roƙo Allah ta'ala ya ji kan Dr. Ahmad Allah ya gafarta masa ya ya yafe masa kurakuransa ciki akwai wannan akan waɗannan hadisan guda biyu akan wannan Dr. Ahmad fa ya tsallake sahihu Muslim littafin gaba ɗaya ya tsallake yana gama Bukhari sai ya ce wai a kawo sunan turmudi mutane suka yi ta mamaki a gama sahihul bukhari ba a ce kuma a shiga musulun ba to abinda ta ahmad ya ji tsoro a lokacin shi ne karanta waɗannan hadisan ina ba da muna fahimta saboda a lokacin akwai ɗan saura-sauran numfashi na ɗariƙar tijjaniya ba ta gama mutuwa gaba ɗaya yadda ta mutu yanzu ba ina ba da muna fahimta tana da ɗan sauran numfashi a jihar Kano to da haka Dr. Ahmad ya ji tsoron karanta waɗannan hadisai sai ya ce wai a kawo Tirmizi ana ta murna an gama Bukhari za a ce malam to yanzu za a tashi Muslim Dr. Ahmad Bamba ya ce a'a Bukhari abin nan ya ce Tirmizi ya ce saboda Tirmizi littafi ne na fikihu da kaza da kaza da kaza haka dai ya tsallake Muslim din nan sai da aka yi wajen shekara hudu ana Tirmizi aka gama sannan dai da kyar aka zo aka yi musulun ɗin nan to da ya zo karatun musulun ɗin ma hadisan duka tsallake su yayi wallahi haka ya tsallake hadisan nan ya wuce to muna roƙo Allah ta'ala ya ji kansa ya gafarta masa mu je na gaba shi na uban sai ne wannan magana malam amurwa ba kenan sana'a to wannan maganar wai wanda ya ce ga makomar iyayen manzon Allah shi ina nasa uban ko ina makomar nasa iyayen wannan mun ba da amsa ai ba uban da ya faɗi ya isa ya faɗi makomar kowa wuta ko aljanna sai Allah ko kuma manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama. mu ma da Allah ko manzansa sun faɗi makomar namu iyayen ai ba za mu ɓoye ba da Allah ko manzansa sun ce ga makomar ubana da zan yi karatu in ce ga abin da manzo Allah ya ce game da makomar ubana yana wuta ko yana aljanna zan faɗa idan da akwai aya ko hadisi akan makomar ubana da uwata yan aljanna ne ko yan wuta ai ba zan ɓoye ba abin da yasa muka faɗi makomar iyayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa saboda manzan Allah ya yi bayani duk abin da kuma manzan Allah ya yi bayani wajibi ne a gazgata wajibi ne a yi imani da wannan abu to kaji abin da sa muke muke muke da imani kan abin da ya shafi makomar iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda samuwar nassi shugaban izala na Kano a Sani Pakistan shi ma duk lokacin da ake wannan magana sai ya tashi yayi bambari ba da gaske akan wannan kabiya sannan ya yi lallai yayi babbani ka kyauta wallahi ka kayi kayi bayani sosai abdullahi sala pakistan lallai bambami yayi ba karatu ba kai ba iya bambami ba da bambami ne ma da sauki yi ƙarya ga ibnu ya yi karya ga ibnu kasir yi karya ga malamai daban-daban da haka abdullahi sala pakistan ba iya bambami ba ya yi ƙarya ga malamai ba karatu ya yi ba ba karatu ya yi ba shi kuma alƙasim hotoro da kake magana ka je ka saurari sautinsa minti ashirin da hudu ya yi yana martani ga siyuti akan abubuwan da suyuti ya kawo na sukan hadisin inna abi wa abaka finnar sukan da imamu suyuti ya yi wa hamad ibn salama da rinjayar da ruwayar rashid ma'amar ibn rashid al-asdi rinjayar da ruwayarsa akan ruwayar hamad ibn salama an sabit ibn aslam al-bunani alƙasun hotoron tsayawa ya yi ya nutsu sosai sai da minti ashirin da hudu yana raddi kan cewa ma'amar ibn rashid an sabit da'if yanda ainihin maganar take cewa aka yi ma duk abin da ma'amar ibn rashid ya rawaito daga sabit ibn aslam al-bunani ma bai inganta ba bare kuma wai a ce wannan za a ɗauka a rinjayar akan ruwaya ta hammad ibn salama wanda malamai suka ce asbatun nas fi sabit hamad ibn salama ba ni mana tahzib tahzib tahzib gashi ga tahzib tahzib na ibnu hajar da ibnu hajar ya zo karkashin tarjamar ma'amar ibnu rashid al-azdi abu urwat al-basri a shafi na 243 a mujalladi na goma a littafinsa na tahzib tahzib ya tabbatar da cewa ma'amar ibn rashid an sabit ba'if duk abin da ma'amar ya rawaito daga sabit bai inganta ba to shi kuma suyuti sai ya ce wai ma ma'amar ibn rashid din wai shine abin gabatarwa ma akan Hamad ibn salama bayan hammad ibn salama shine asbatun nas fi sabit ibn aslam al-bunani kama yanda sabitun asbatun nas fi anas shi ma'amar ibn rashid idan ka ji ana maganarsa to ana maganar hadisan zuhuri ne hadisan zuhuri a nan ne ake maganar ma'amar ibn rashid dan ana cewa ma shi ne lamba ta biyu a ɗaliban zuhuri daga imamu malik sai ma'amar ibn rashid al'azdi abu urwat al-basri ana cewa asbatun nas fi zuhuri ba da malik ma'amar ibn rashid amma idan ana maganar wato sabit ibni aslam al-bunani idan ana maganar hadisan sabit an anas an anas ibn malik daga anas ibn malik anin nabi daga manzan Allah to babu kamar hammad ibn salama waɗannan jawaban fa alƙasim motoro yayi sai da minti sai da alƙasim motoro kusan minti hudu yana raddi ga suyuti bayan ya gama raddi ga siyuti, sai kuma ya zo ya kawo nasa shibuhohin ya karyata hadisin ko ya raunata hadisin ko kuma ya yi harifi ga wannan hadisi bayan ya gama kwato hadisin daga hannun siyuti, ya tabbatar wa duniya cewa ingantaccen hadisi ne duk abin da suyuti ya faɗa kan hadisin inna abi wa baka finnar duk abin da suyuti ya faɗa abu ne mai rauni ƙarya ne bayan alkasu motore ya gama wannan sai ya kawo nasa shigohin nasa na karan kansa masu zaman kansu masu cin gashin kansu waɗanda alkasu motora har a naɗe duniya bai isa ya karanto su a wani littafi da aka rubuta ba ba wannan ƙalubalen muka wa alkasu motoran ba ya amsa yana ina baya garin nan ne ko bai ji mu ba ƙarya ne wallahi ƙarya yake wallahi yana garin nan kuma ya ji mu mun ce abubuwan da ya kawo har asadu suna ya koya a wajensa musa yusuf asadu shi ma ya koya ya kwafa daga alkasun motoro shi ma ya je yana faɗa mun ce waɗannan maganganun a karanta su a littafi idan an isa ƙarya ne wallahi tallahi alkasun motoro bai isa ya karanto abin da ya faɗa a littafi ba ko ya fi ubansa ƙoƙari wallahi bai isa ya kawo su a littafi ba to bare kuma almajirinka Musa Yusuf wanda yake jira ka faɗa shi ma ya kwafa bare kuma wancan ɗan cali-cali na social media bare ɗan cali-cali mai bawa 'yan iskan matan tiktok dariya kuma ba ku isa ku karanta a littafi ba bare kuma 'yan iskan da suke kwafa a wajen ku. to wane ne ya sai kawo kenan ƙarya ne babu babu wallahi ƙarya ne sana akwai asar suna na kaduna shi ma ya kokarta a wannan lokacin da ta tarihi ta kuma yanzu wannan lokacin kuma yanzu ma an sa masa kaga madatai ka kwantar da hankalinka mu ba asadi muke wa raddi ba mu wanda asadi ya haihuwar suyuti alkasim hotoro ya karanto mana maganganun da ya kawo na taharifin wannan hadisi ɗauwa abinda muka ce madatai abinda muka ce wa Musa Yusuf Asadu a ba Musa Yusuf Asadu muka nema ba saboda mun san shi ma kwafowa ya yi daga Alkasim Hotoro cewa muka shi Alkasim motoro maganganun nan nasa da Musa Yusuf ya kwafa a wajensa ya karanto mana su daga littafi ai ake masa wai gaya masa ake dan me zai yi kaza dan me zai yi kaza sana'i na yau a cikin wayannan mutane akwai malam al'asun wotoro wannan al'asun wotoro a can baya ya yi jawabi a kan game da wannan kabiya kuma wato wannan kabiya da ya yi ya yi magana mai kyau kwarai da gaske game da kare mutuncin iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anya ku ka saurari alkasim motoro Alƙasim motoro ya yi raddi ga siyuti ya rusa shiboyin suyuti da kuke kawowa na sukan hadisin inna abi wa abaka finna alkasim hotora ya fara yin raddin su bayan ya gama ya kawo nasa na molanka ya kawo nasa shibohin na molanka su ne kuma har yau muna neman sa ya karanto su daga wani littafi har yau bai iya karanto su ba to kaga me abun yabo ana amma yanzu wannan halin ana nan ana masa rabi to ina kira gare ka kai mana kasan hotoro a zama mace domin a wancan mace mun yi wani magana da shi mun yi manzaro da shi masu yawa wasu ba ku da ba wannan gurin ba amma daga cikin manzaro da muke da shi ce akwai mutanen da suka haɗu suka je suka taru aka yi wani mutum a kansa a Saudiya hausawa ba wai aka zauna wai ana challenging ɗinsa ya ba da ahlus sunna domin ya ce iyayen manzon Allah kaza kaza ya kare iyayen manzon a'a ba wata magana mai zafi ai da aka yi alƙasu hoto cewa aka kawai abin da ya faɗa ya karanto a littafi daga bakin wani malami na musulunci ka sake jin ya fito ya magana ka sake jin alƙasu motora ya fito ya yi magana ya ce ga hujjojinsa ga dalilansa ai ya tabbatar wa duniya cewa molanka ya yi ƙarya yake yi babu wani malami a tarihin musulunci wanda ya soki waɗannan hadisai da abubuwan da shi asa da shi abin nan alƙasim ya kawo musa yusuf asadu ya koya a wajensa ai ba su da wani malami ba su da magabaci muka ce alƙasim da ya kawo magabacinsa wanda ya ce in dai ba a ambaci sunan mahaifin manzan allah ƙarara ba ba a haifi sunan mahaifiyar manzan ba a ambaci sunan mahaifiyar manzan allah ƙarara ba da ya ce Eh, ista'azantu rabbi an astaghfira li ummi in bai ce amina ba to ba uwarsa mahaifiya yake nufi ba ba mahaifiyarsa yake nufi amina ba kuma in yace in yace inna abi baya nufin mahaifinsa mahaifi sai in yace inna abi abdullahi wannan maganar muka ci alƙasu motora ya karanta ta daga wani littafi na malamai a tarihin addinin musulunci bai iya karantawa ba bai iya karanto ta ba to kaji yanda aka yi da alƙasim motoro kaji tarihin alƙasim motoro kaji kuma inda aka tsaya da shi har yanzu kun ji haka suke suna rikita jahilai amma ba haka ba in dai duk wanda ya imani da waɗannan hadisai ya yadda cewa iyayen manzan Allah sun mutu akan shirka yanda manzan Allah ya faɗa in dai wannan maƙiyin manzan Allah ne to ya su imamun nawawi su bai haƙi su nasa'i su abu dawud su abu ja'far at-tabari an-nawawi al-qadi iyab inyas ibnu taymiya ya duk ba su zama maƙiyan manzan Allah ba daga kawai yau za a fara daga yau magana za ta tashi daga kanmu mu muka imani da hadisan sunan mu makiyan manzon Allah amma su imamun nawawi duka ba makiyan manzon Allah bane su alqabi iyab sun yadda da hadisan cewa ga makomar iyayen manzon Allah yanda manzon Allah ya faɗa duka ba su zama makiyan manzon Allah ba sai mu mu ne za mu zama makiyan manzon Allah daga kanmu za a fara wanda ya yadda da hadisan yau sunansa makiyan manzon Allah ya bar sunna saboda muna karfafa ka malaka kasan mutoro Allah ya tabbatar da kai akan tafarkin da kake kai domin tafarki ne ilimi na gaskiya ba na wasan yara ba saboda wannan wallahi sai na tuna maganar wani malami a nan arewacin Najeriya yace in ka ji dan bid'a yana yabanka duk inda ka ji dan bid'a ya yabe ka to ka tabbata ka kwafsa duk inda ka ji dan bid'a ya yabe ka ka tabbata ka kwafsa idan kana so ka gane kayi daidai to ka ji dan bid'a yana surfa maka ashar yana tsine maka to wannan shi yake nuna cewa kana nan da ka, kuma kana nan kan sunna kana kuma yi mata hidima kana kuma watsa sunnar manzon Allah cikin al'umma kana yaɗa ta to dan bid'a zaka zama makiyinsa zai dinga tsine ma albarka safa sau uku da yamma sau uku ina ba na fahimta amma duk da ka ji ɗan bid'a irin maɗatai mai ɗaurewa shirka gindi da'iya mai kira zuwa ga shirka da bautar shehunnai kaji yana yabanka to wallahi tallahi ka shiga uku wallahi hoto da iya wannan ya ishe ka musiba ni dai babu wata rana da zan tsinci kaina cikin bala'i a ce waɗannan mushrikan su samu wata rana da za su fito su yabe ni ina neman tsarin Allah daga wannan rana in dai ba sun tuba bane sun dawo kan musulunci da tauhidi Allah ina neman tsarin ranar da za su ce sun yabe ni don wallahi in suka yabe ni to na tabbata na lalace in ba na lalace na shiga uku na ɗaiɗalce na koma kan abin da zai yardar da su ba bayan da za a yi su yabe ni ina neman tsarin Allah su yabe ni zagin nan da suke da surfa a shari'ar nan da suke yi shi yake tabbatar mana cewa lallai muna nan jiya iyau. lallai muna nan akan karantar da tauhidi lallai muna nan akan yada sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole mai mai jinjina musu sun yi aiki gudunmawa kwarai da gaske akan wannan tafarkin wannan wannan tafiya da cikin ta na shaɗin mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko muna roƙon Allah sauran ma Allah ya ganar da su albarkacin shugaba sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullah to masha Allah wannan taliki ne muhimmi ne na na soso daga shi ne sai ya soso masa ragowar wato wannan yana nuna adalcin da muke da shi duk da irin bambance bambance da muke da su na waɗancan yan izara a kan wannanmu da malamanmu da matafiyarmu amma a halara ta shugaba gaba duk wanda ya zo ya cika masa haƙƙinsa to ba ma kallon reshe za mu kalli tushe ko ba haka ba shi sa a wannan aka yi wa yi izalar da ban samu zamiya ba kaga bayan mun tsine wata to wace zamiya wace zamiya da ta kai wacce alkabi iyab ya samu me a shafa Iyab ya yi imani da waɗannan hadisai ya tabbatar da su ba ku taɓa cewa ya zagi manzan Allah ba har yanzu kuna alfahari alfahari da littafinsa kuna karantar da shi har yanzu kuna alfahari da littafin ashifa fi ta'arifi bi huquqil mustafa fi bi huquqil mustafa har yanzu kuna alfahari da littafin kuna cewa shine littafin da yafi kowane littafi karantar da mutane matsayin manzon Allah da darajarsa da haƙoƙinsa har yanzu ba ku taɓa soke littafin ba kuma alƙadi iyab a sharhinsa ga sahihu muslim ya tabbatar da hadisan da suke magana kan makomar manzan Allah makomar iyayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to ya kai shi bai zama ya zagi manzan Allah ba waɗannan da kuke magana ‘yan izalar da ba su yi kaza ba waɗannan ba wanda ya sunnanta musu wannan magana alƙasun hotora ne Shi shine wallazi tawalla kibrahu minhum dan haka lahu azabun alim alqasim hotora ne alqasim hotora ne ya kawo musu wannan shibuwa da molanka to dama suna jin nauyi yan bid'a suna ce musu yan bid'a suna gaya wa jazilai suna cewa ku tambaye su ku ji menene makomar iyayen manzon Allah a wajensu? yan bid'a dama suna ƙoƙa suna amfani da wannan magana dan bata duk wanda yake kiransu zuwa ga tauhidi yake kiransu zuwa ga sunna suna ɓata shi wajen jahilai su ce ku tambaye shi ku ce masa ya makomar iyayen manzon Allah in ya isa ya gaya muku da dama su asadi duka wannan magana tana damun su sun rasa yadda za su to sai alkasim hotoro sai ya zo ya kawo musu shibohi da molanka shi kenan sai suka yi murna suka yi farin ciki suka ji daɗin wannan shigoyi da ya ba su suka ci gaba da yaɗawa Shi ne har wancan shashasha ɗan cali-cali na kwamedi ɗan kwamedi ɗin nan na tiktok alkali waye zaria Shi ne shi ma ya tsinta shi ma ya ci gaba to kai ɗan kwamedi dama me ake tunani daga ɓangarenka? Me mai aikin bawa mutane dariya shi ne zai iya yin tsayuwar daka ya faɗi gaskiya komai ɗacinta mutumin da sana'arsa dama ya yi abin dariya mutumin da sana'arsa ɗan cali-cali ne shi jira yake ya samu dama ya yi wani abu ya bawa mutane dariya ina fata muna fahimta wannan da kuke tunanin zai iya zai iya ɗaura ɗamara ya faɗi maganar da ta inganta daga manzan Allah ko da duk duniya ran kowa zai ɓaci ai dama ba za a yi tunanin wannan ba ai duniya ba kaga bayan mun ne wata daga akwai jala jalungu ɗayan eh, gane wanda shine ba kun ji to waɗannan da ake tsinewa ni na ga yabon su kuke yi yan ɗariƙa duk wanda kuka tsinewa gaskiya kun yabe shi da haka ina taya su ina taya su murnar wannan yabo da suka samu lambar yabo ce idan waɗannan tsinannu mushirkai gurɓatattun du'at masu kira zuwa ga shirka da bid'a idan suka taru suka tsine maka wallahi banka suka yi da haka duk wanda suka tsine wa ina taya shi murna ta wannan lambar yabo da ya samu daga bakin waɗannan tsinannu lalatattu gurɓatattu in suka tsine ma to sun yabe ka san wanda ya dinga rurrufe wannan wuta ko ba haka ba sannan muna kira duk da ana ta haka ana da yi sai a ce da ka sadar rijiyar lemo ai shekara biyar ko goma da yin wannan jirafin ba na yanzu ba ne to yanzu ma duba ne yana nan ne kan wannan ko kuma ya canja kaga shi ma to Dr. Sani Umar rijiyar lemo sun zo kanka suna neman kai musu bayani wai kana nan akan kayi imani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kama yanda wani tsohon karatunka ya nuna ko kuma yanzu kai ma ka razana da wannan sowa da suka yi da kuma wato haɗa jahilai da suka yi da wannan kwarmato da ake a social media Dr. Sani suna tambayar ka ka razana za ka canja sabon maukifi za ka faɗi sabuwar matsaya ko kana kan waccan tsohuwar ba fa in ji ni ba in ji waɗannan malaman ne suke tambayar waɗannan malaman 'yan bida'a waɗannan zindiƙan suna tambayar ka dakta sani kana nan akan imani da hadisan manzo ko ka canza ka sauka ƙalubale gare ka gaskiya ya kamata ka ba su amsa dakta sani Umar rijiyar lemo gaskiya ya kamata ka ba su amsa sun ce wai ana haka ana haka ko ba haka ba kai musu bayani wai kana nan a kai ko ka sauka da haka wannan kalubale ne gare ka Dr. Sani Umar Rijiyar Lemo gaskiya ka ba su amsa ni ma ina goyon bayan ka fito ka kare musu bayani kana kan wancan fahimta ta imani da hadisan manzon Allah ko yanzu kai ma ka razana ka sauka ta bayani ne wanda za a bukace shi domin ya zo ya fayyace domin yanzu an zo falfari daci farka wa kadin yau ayyuhal mujrimuna kowa ya warware a warware to akwai akwai wani mujirimuna irin waɗanda suke karyata hadisan manzon Allah saboda son zuciya akwai mujirimuna irin waɗannan tsinannu da ake ce musu ƙala rasulullahi suna cewa ba abinda suna cewa maganar manzon Allah ba ta isa ta gamsar da su ba akwai mujirimin da yace manzon da yace manzala bai isa ya gamsar da shi ba akwai mujirimi da za a ce wamtazul yawma ayyuhal mujrimuna sama da waɗanda suka ce ko Allah ne ya fito ƙarara cikin alƙur'ani yace ga makomar iyayen manzon Allah suka ce za su yi wa Allah tawaye za su yi bore ga addinin musulunci za su yi ridda daga addinin musulunci akwai mujrimuna irin waɗannan akwai antattu, mujiri mujrimuna irin waɗanda suka ce son zuciyarsu za su bi su ƙaryata Allah su ƙaryata manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wannan iskanci da yawa yake ai ku ne tatattun mujirmai ai gane domin kafin a je fasuhukan fasuhukan da can to tun daga nan mu za a muku fasuhukan fasuhukan Allah ya tabbatar sha biyar rana ba mu ba ku ba mu ba ku tsoron da zama gaici malam na bakwa hotoro dan iska ba wannan ai dama kawai jira ake yi mutu ma ya gangara saboda haka muna sa masa kyakkyawar zaton shakawar cika ba imani basirati kana kallon wanda yake aiki ba su ne wanda aka gama kes iyaka na abudu wa iyaka na to ashe ni ma zan samu lambar yaban da nake magana ashe ni ma zan samu ita ma wannan lambar yaban to ni ma alhamdulillah na samu wannan lambar yabo har na zama bakin cikin yan bid'a wai suna jira in mutu jira suke wayin gangara to kada kada ku wata gaggawa da kwanaki na sun kare zan bar duniya kuma idan na mutum wannan baya nufin wato tauhidi zai faɗi ko hadisan manzon Allah za su faɗi ko za a yi cin kashi ga addinin musulunci ina ba da gabance ni eh idan na mutum wannan baya nufin za a samu damar yin cin kashi ga addinin musulunci ko kuma tauhidi ya samu na kasu a'a sayati Allahu bi qaumin Allah zai zo da wasu mutane yuhibbu yuhibbuhum wa yuhibbuna Allah zai kawo waɗanda yujahiduna fi sabilihi waɗanda za su yi gwagwarmaya da jihadi wajen kare addinin Allah da haka ta tamanna rijalun an amuta wa in amut fatilka sabilun lastu fihi bi auhadi wasu mutane suna ta fatan wai in mutu sai ce to in na mutu ai hanya ce wacce ba ni kaɗai zan bi hanyar nan ba dukka kowa sai ya zo ya bi kowa sai ya mutu da haka gaskiya na ji daɗin wannan lambar yabo da na samu da cewa baƙin ciki ne ni ga 'yan bid'a waɗannan tsinannu la'antattu maƙiyan Allah maƙiyan manzan Allah ina kwana suna kwana suna tashi da ni a zuciyarsu suna kwana suna tashi ina nan na tsaya a makogaransu to ina wa Allah godiya da Allah ta'ala ya bani wannan mataki na zama baƙin ciki da takaicin 'yan bida'a Allah ta'ala ya datar da mu ya tabbatar da mu akan tafarki madaidaici jama'a kafin mu rufe za mu ɗan ba da dama na ɗaga kiraye-kiraye inda ba zai wuce wato kira biyu uku zuwa hudu ba saboda yanayin lokaci insha Allah ta'ala lokacin sallah ya kusa Allah ta'ala ya datar da mu whatsapp call only za a iya kiran mu ta whatsapp ne kawai kada a kira kai tsaye assalamu alaikum wa rahmatullah Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barka ya kan gaza. Barka da wannan lokaci da muke magana. Kana magana da Lukman bazaraba daga nan rigacin Kaduna. Malam Lukman daga rigacin Malam Lukman muna maraba da kai bismillah. Eh, da farko aka makala ina ma muna da wannan yabo, lamban yabo da ka samu. To ina godiya Malam Lukman, jazakallah khairan. to amma kuma abin da ya bani mamaki me yasa kai tsaye ba su ba da ka sani wannan nan ban yaban ba tunda dai akalla dai ai karatu ko bai zuwa ci a janye wancan tsohon karatun ba to sun ce da suna jira wai ya janye ko kuma yana kan wancan bayanin eh to ka gani da sai su ba shi da sai su yi mutunci akan abin da suka san cewa a nan yake kai eh, eh ya akwai bukatan ya kare bayani shi ka da suka wuce yayi wannan jawabin kaga ya kamata kawai su masa hukunci da abin da suka ji daga bakin sa eh to gaskiya kila akwai bukatan akwai bukatan kila ma ne yanzu karo wannan bayani da eh eh haka ya kamata eh, amma dangane kuma da wannan shi suna dan bashi dama ne suna sa rai ne ka gane suna sa rai zai iya canjawa ne <laughs> <laughs> Allah to ina mai fata dai Allah sa ka ya canza kuma Yau wato wai dan sa ran da suke yi shi yasa suka bashi wannan dan iska din suka dan bashi dama suka ɗan ɗaga masa ƙafa ko zai canja saboda suna da sa rai suna da raja to eh to shine to Allah ya sa mu dace aka rama kallon dangane da shi kuma wannan malamin barkwanci nan. eh ka san yana nan unguwarmu ne a nan ne yake zaune a rigaci kuma yake zaune a nan rigaci kuma yake zaune to na ɗauka a zariya yake zaune. Eh, a nan yake zaune a gwanin ina tabbatar ma a karamin kala wannan bi da alaka ta kusa ko ta nesa da sunna. Akwai wani karatu da ya taɓa yi muka zauna wani zama in ta sanin sakin layin da ya yi akan ɓangare a matsala na da Allah kaɗai san yawansu amma wanda zan rike a wannan zaman sai da tabbatar mana cewa shi tsohon boka ne ma ka san garji ne ba. Eh boka ne ma ya tuba daga bokancin ko yana ɗan taɓawa. ya nuna mana ya tuba amma ya bada wata fatawa kan cewa ana so in kana in ake sabon gida a soke alkurani sai da eh. ce ina dalili daga addini ya tabbata daga manzo Allah yin haka sai ya ce wai annabi ya ci dan wake ka ci dan wake ne ka ji fa irin fatawan shi ba irin da yayi irin eh, tarihi na bida irin na rasul jarima ka san ka san abin takaicin malam Luqman shine wato kowanne irin ƙidahumin jahili zai iya sa rigar malinta kuma al'umma ta karɓe shi a matsayin malami to wannan shi ne babban abin takaicin da muke fama da shi wai ɗan calita mai ban dariya wallahi an rama kalla ka sani ne eh wallahi ya dota hada wani irin karama na in ya san ya shi na jin kaza ya yi yara eh, saba'in da kaza ya mutu saba'in da kaza ka ga yana yaban ya yana daukan ya su mutumin kirki shi wannan mutum fa mu din ne ya ga mana ka a wannan gurbatacce ne ya ce ne ka rabu da shi ka rabu da shi ije shi ala a gefe mm. sai kuma dan magana kan asadu eh shi ko shi ma muna muna jiran shi duk shekara idan Dr. Gumi nan ya fito yana karya hadisai daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya fito ya ce zai mai raddi a in yana da kunya in yana da kunya ai bai kamata ya sake cewa zai yi wa Dr. Gumi ba tunda yana nan zaka ga shi ɗaya ne yanda Dr. Gumi yake watsar da hadisai in suka ci karo da son zuciya hmm. to shi ma yanzu gashi akan ingantattun hadisai ya biye wa alƙasim hotoro wallahi karamaka Allah shi din ba hujja ba abinda za su iya karantawa da gaba saboda iskanci suna karyata hadisi wannan kaya biyu a kasu hoto ran an jima kuma yace zai wa Dr. Ahmad Gumuraddi yi wallahi asadun shi ya kwata mure saboda ka san yadda yake ne duk wani wanda ya magana a kai ya koma ya yi posting abun yana nuna yana tare shi da masu suka hadisin kai tsaye da masu ma hadisin tawili kowa inda kai magana ka nuna kai baka yadda da hadisin ba to zai fasti kaga yana tare da su kenan shi da karfi da yaji yana so a mishi hadisi ne amma ai ƙarya yake shi din banza ba ƙauye ba ƙauye ba ƙauye irin wannan ba ƙauye gauna, shi din banza shi din wofi ai bai wallahi abin nan shi da kansa wayayyu ma masu ilimi na boko da addini bare wannan dan ƙauye ba gidaje ma irin ba gidaje ya bani mamaki wallahi masu ilimin boko da na addini ba su iya ba bari wani ba gidaje haka hawa da ka gan shi haba da Allah rabu da shi Allah muna eh, godiya sai kuma sabo ya ka shi kai wa kallon na'am ya kamata ban ji me yasa ba su ba in yasi lamban ya nan ba eh ba na rasa me yasa me yasa ba su sine wa Inyas ba gashi kuma Inyas ya zo fatawarsa iri ɗaya da ta Ibnu Taymiya wallahi yi wa kallon kamar yadda muka karanta wallahi haka ne Inyas yana tare da mu ba anan eh in ya ya gaskata ibnu taymiya dan ya san abin ba zai yiwu bane ai ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba a ilmance a yadda da waɗannan hadisai ko a tabbatar da su na cewa wai iyaye maza Allah an tashe su sun yi imani sannan suka koma kabari shi ma yace hadisi na ƙarya ne wanda ibnu taymiya ya faɗa na'am wallahi muna godiya su fito su bashi wannan na'am na'am na'am jazakallahu khairan barakallahu Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi barakatu. Madan, na gaisuwa wa madan. Barka dai, da wa muke magana? Kana magana ne da Musulu Garba daga nan Bauchi. Malam Muslim? Munzulu, Munzulu daga Bauchi. Munzulu Garba daga Bauchi. Malam Munzulu, muna maraba da eh, zo min karatuttuka yadda kai din wallahi da martan da kamiyar wanda suka yi wutar sanan kano na yan bidiya hmm. da irin shugabanni da suka kawo da yin da ka warware Allah ya saka maka da alheri amin amin malam Muzulu ina godiya sosai na kuma wallahi irin wannan warware abubuwa da kuke na hadisin manzon Allah wadda ya tabbata a waɗansu waɗansu da sunan suna na kariya waɗansu kuma da jahilci wasu kuma tafi da aka saka wasu na kiyayya da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne yan bidiya wanda ga sunan burkin a kan wasu sassan arewacin Najeriya wallahi kuna wayar wa mutane da kai akan cewa idan ba hadisin manzon Allah ya tabbata ko da ya mana daɗi a zuciyar ko bai mana daɗi ba sami na wa na mu ɗauka ta kunne da magana manzon Allah wannan shine kan maganar wannan shine imani shi abinda Allah ya siffanta mu'minai da shi amma a zo ana ƙarya ba hujja ba dalili ana ƙaryatawa kuma ana yi wa ilimi ƙarya waɗanda suka fara jagorancin abin har yau ɗin nan yanzu da nake ma magana sun kasa karanto abin da suka faɗa daga littafi an su karanto daga littafi abubuwan da alƙasun hotoro ya zo ya faɗa asadu ya zo ya koyi da shi mun ce su karanto a littafi har yanzu da nake ma magana shiru kake ji wallahi ni ni ni ni wa kada nan fara da kasu hoto da ne ta fara ta kuma yana mamaki ma wallahi amma na irin da su suna a uh, asar uh, suna da sauransu duk wannan da mazu yan balangwaje ne amma na kasu hoto sai ban mamaki na sa wallahi na ga kamar ba shi bane ba sai na ga kuma duk wannan tasa ne ba wai ya tasa shi ba ka san shi bane ai ne kamata ka tambaya baka san shi bane ai ka san ka san akwai sai daga nesa akwai daga nesa haka yanda social media take faɗa sai ka ɗauka wani kayan gabas ne amma wanda ya san daga eh, kusa shi yake cikakken bayani kansa eh, wannan gaskiya ne eh muna godiya sosai wannan wannan zagin ku da yan bidiya din da suke wallahi muna da tabbatarwa cewa wallahi kuna kan kafan ku darran da kama kan tafiya sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai lambar wallahi ai lambar ya eh wallahi ya kwarai da gaske to Allah sa wata ashar da za su sirba mana ai lambar yabo ne suke bayarwa kuma ka so na ba mamaki da mutum eh. idan idan ka ga kwarai ce sai yi bisa kai kiyaye ne suke zaki kwarai da gaske kwarai da gaske kuma kuma ya haka idan ka irin wannan wahala da wannan da suka yi din wasu irin su wannan wadatai na irin wannan matakai matakai din Wannan ba na daukar sai mushriki ne kuma dama mushriki ba da zai yi su masu karantar da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san abokan gaban sa ne a ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba Yau. to Allah ya saka ka da alheri malam malam Allah ya haɗa kanku Allah ya kanku masa amin Allah ya haɗa kanku na gode sosai Assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Malam barka babban hotoro barka da haka sunana Aminu Barka da wannan lokaci malam Aminu daga ina malam Aminu daga nan Abuja Malam Aminu daga Abuja muna maraba da kai bismillah malam Aminu wato lokacin da zan yi akan shi alƙali na zaria ba wai ya zo daga ya nanata cewa lalle magana da da ya ce ya gyara da ya yi zagin ya ce iya zagi ne kuskurensa ko? yau iya zagi da mai gyara da na sa'o ma tunda na ji kana bayanin daidai kan shine bayanin da eh mala aminu ka san ka san cewa yayi ya janye wa eh. zagi sannan kuma da ya ce wa walidin wa ma walada da ya ce wannan eh. aya tana magana game da iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana rantsuwa da su nan ma ya ce yayi kuskure ya janye ba har da eh, tabbatar da cewa lalle lalle hadisin da ya ce inna abi ka sallallahu ma'ana bai ya a je da na saurare shi kenan eh. amma zagin da ya yi eh. da na sai ya ce ya janye zagi kana ji mala aminu ai sau biyu ne akwai sautinsa yanzu na ƙarshe wanda shine na danna akwai kuma wani sauti da ya yi sati biyu da suka wuce eh. to a wancan sauti nasa sati biyu da suka wuce ya nuna cewa an ya janye zagin ya kuma kuskurantar da kansa ya karyata kansa kan wannan magana tafsiri da ya yi na ayar ƙur'ani ba tare da ya rawato daga wani malami ba sai ya dawo kuma ya ce sannan matsayarsa game da iyayen manzan Allah ita ce matsayar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sauka da kan wannan yawa ya so da kan wannan da ya yi kana ji malam Aminu da ya sauka daga kan wannan kuma abin mamaki sai kuma ya tafi yayi wa shankiti ƙarya wai a duba wai a duba shankiti adwaul bayan shine muka ɗauko yanzu muka karanta wa al'umma shi na wato abin kuma da muke son karanta malam ba hoto malam amin muna jinka ya kamata malamai su je su fara inkarin hadisin nan sauran malaman da suka ceto hadisin sun tabbatar ne ko sun shiru ko sun inkari su malam akwai dan matsalar network magana ka tana dan dacewa ka dan wasu lokuta eh, eh, eh yanzu muna jin ka bismillah malami muna jin ka nace sai ya kamata a zo a fayyace abin malaman da suke inkarin hadisin shin su suna idan bai dace a hadisin maza Allah zo ana nuku nuku ba kawai ka faɗi bayani ka da malamai su ai wannan kabiya mana amina ai wani ne ya dauka wata a ba mana aminu eh ai tambayar da muka yi musu kenan muka ce tun da Anas ibn Malik ya rawaito hadisin nan daga manzan Allah Abu Hurairah shi ma ya rawaito daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama hadisan nan suka ratso tarihin musulunci a kuma cikin shahararrun littattafai waɗanda hannun malamai yake kaiwa kansu wane ne kuke da shi a tsawon shekara dubu wanda yake da irin wannan fahimta taku kaji tambayar da muka yi musu fa to kaga ya kamata a ce a shekara dubu hadisan nan muslim din nan da ya ratso al'umma ya biyo ta hannun malamai dubunnan malamai a tarihin musulunci muslim ya ratso tarihi ya ratso al'ummar manzon Allah ya tsaga ta har yau a rasa wanda ya yi wa waɗannan hadisan wannan fahimtar sai alƙasin hotoro eh ce a rasa wanda ya yi hadisin wannan fahimta sai alkasu motora da da Musa Yusuf su ne kawai za su gaya mana ya ake fahimtar hadisin Allah malamai duka ba su bayani ba yare muna son bayani daga cikin littafi ne kawai wannan shine don kuma wani malami fahimtarsa kenan to shi kenan fahimtarsa kenan wannan wani abu ne daban ko ba haka ba yawa fahimta ta kawo wannan wanda ya riga shi ka kawo magabacin ka wanda yake iddiya shi ahli sunna ne magabacin ka to dan ko magabacin sa ya yi fasara ba yawa malaminu mun ba su da yake so in yi nawawi eh karin da nake so in yi hmm. muna muna jin ka muna jin ka malam ba an zo ba an zo bane kawai an ce kaza kaza kaza karatu har ma ya yi buga da to wani ma sai da bidiyon nan ba ba karatu da ya ba amma yayin da wasu 'yan son zuciya suka zo suka kawo wani son zuciya to dole kai mai bayani na ilimi dole ka zo wannan shi ne karatu kuma duk karatun da za a kawo a littafi ba a abin da fahimtar wani eh, wanda zai kawo fahimtar sa ba wani fahimtar ka daban na'am na'am jazakallahu ne malam ko sosai malam aminu Allah Allah ya taimaka muna godiya Assalamu alaikum warahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Da wa muke magana? Eh, Malam Baffa kana magana da Yusha Bamba. Yusha. Bamba eh. Yusha Bamba muna muna maraba da kai daga ina Malam Yusha. Eh ni dan gane ne amma yanzu kan na kira daga kasan Jordan ne. daga Jordan Yusha dan Ghana daga Jordan muna maraba da kai Malam Yusha bismillah Ba malam ina maka dai fata alkhairi. Amin Amin amin ya rabbil alamin. Na'am. Ah, malam ni dai da farko ni ne. Masha Allah. Allah ya sani ina yin na. Hmm. Ah, malam ni abinda nike da shi kan wanga magana. Mm. kasan malumma sun kashi sun kasu gida gida kaman uku akan me akan makoman iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko akan wannan hadisi wanda ke cikin sahih muslim a'a malam yusha a ah, ina zuwa ina zuwa malam ina zuwa Eh? kana nufin waɗannan 'yan social media ko kana nufin malamai na musu? A'a ah, ah, ah, bayan social yan social media ba yan social media ba. Dan ina. A saboda akwai abin da ni na duba ni na ga kamar izanin bi yake a'a wannan hadisi ya kamata ana iya yi shi tawili sai kaga wasu ma na kokari su ma mai shi ma daga cikin bid'a kai wasu ma su ce ma bai da ma imani eh, to na san malam Yusha ina zuwa ba ina zuwa ya hakuri ya hakuri malam Yusha saboda idan muka gama da wannan gabar sai kana ji na cewa cewa eh, kana ji malam Yusha ina ji ka shek cewa malamai suna da ra'ayi uku akan waɗannan hadisai da suke magana kan makomar iyayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam malam Yusha wannan ba daidai bane malaman musulunci gabaki ɗayansu magana ɗaya ce da su malaman masala yana ji mana ka masa mu ta kan ilimin ka gida a ka bar na fari komi ba to gaya mana ya mana wani malami wanda ya yi wa hadisan tawili yawa yawa yawa kamar akwai malumman da suka ce kamar su suna kan suna tsayawa kan zahirin hadisin nan wanda kamar imam abu hanifa yana kai imam bayaki na kai shakul islam ibn taimiyya haka nan ibn kasir haka nan da dai saura malumma suna kan malumman da suka yi nan zamani da mu muka suka zamani da mu kamar irin su imam albani shi ma yana nan kan zahirin hadisin Malam na jin Muna jin ka suna kan zahirin hadisi wato me kake nufi sun yadda cewa ga makomar iyayen manzon Allah. Kanda da abin da yace eh eh abiwa baka finnar su suka ce a'a suna sai kan wannan zahirar. da shi ce kamar wato shi dai wannan na gane na gane to muje muje sai waye ya saba musu sai kuma akwai daga cikin maluma magabata wa da waye tajuddin sai wane ne imamu sahawi wane ne ba malam kaji na ce ba yin muna jin ka waye ya saba wa malaman da ka lissafo da farko akwai wadda ana ce maka mutane maluma sun tafi kashi uku kuma su duka suna nan kan tafarkin sunna ne sai na ce maka na biyu kuma na karo na kawo muku wanda suka ce suna nan kan da hadisi yake a bar shi haka to mu je na biyu sai su suka ce a'a to yawa wasu suka ce tun da ana yi ma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ayoyin alqurani tawili so wasu kuma kamar imamu dinin fakihani hmm. Malam ya ji ni. Ina jinka alfakihani ina jinka. Yawa da kuma imamu sahawi. as sahawi hmm. Yawa da shamsu eh, eh, da shamsu haq shamsul haq. shamsul haq malami ne yawa ina daga cikin eh, malumma magabata kenan eh sannan daga cikin daga cikin maluman da suka yi zamani wanda ya rasu bai juma ba shine shi imamul kardawi wanda na ji kana yi mishi raddi amma dai kana ji na addinin musulunci ne ya kana ji tsaya ka ji tsaya ka ji tsaya da Allah tsaya da Allah tsaya da Allah ka ji wata magana dan karin bata kan mu lokaci yanzu abin da za mu ɗauki guda ɗaya daga cikin waɗanda ka faɗa alfakihani da sakawi ko kuma shamsul haq da ka faɗa cikin waɗanda suka gabata gaya mana littafi kuma ka ja bakin ka fassara mana wanne irin tawili suka yi wa hadisan suka ce a'a hadisan ba sa magana kan iyayen manzan Allah. Ka na na suka fadi Kaga yaya za ka ce ba mu karasa ba mu karasa ba ai ka ce mana sun saba na farko ka ce ba su yadda da hadisan ba ko ko sun yi musu tawili ka ce sun yi wa hadisan tawili Sheikh Bafa Sheikh Bafa ina jin ka mana ina jin ka yanzu cewa ne ka ba mu misalin guda ɗaya ka gaya mana inda ya faɗi maganar tsaya mana dan Allah ka tsaya dan Allah ka ji tambaya ta mana imam sakhawi ka ce bai tafi akan zahirin hadisin ba bai yadda inna abi wa abaka finnar ba ne masa tawili ka ce fakihani bai yadda da zahirin hadisin ba bai tafi kansa ba don haka bai yadda cewa iyayen manzon Allah makomar su wuta ba ko abinda muke so da kai guda ɗaya cikin waɗannan da ka ambata ko sakhawi ko fakihani karanta mana larabcinsa ka faɗi littafin ka fassara mana idan baka da wannan idan baka da wannan da Allah ka daina bata mana lokaci malam kaji kafin mu kai ina jin ka ina jin ka ni fa ba na son wata magana yanzu idan baka ja baki ba kana ji na saboda Allah muna ni ke saularai ba kan kuke yi na ni na kira baka bar ma in samu yi magana ko da ni minti uku a ya gashi to ya ma zan yi kokari gashi kana kokarin zaka yi malamai eh, ba na son ce zaka yi musu ƙarya tunda ban baka sai na baka dama kamar in ce wani abu ni maukisin su wani abu ni maukisin su su suka ce tun da na yi tawo su ba su cewa suna wuta kuma ba za su ce suna aljanna ba ko karanta mana karanto karanto mana magana tawo har da na kardawi ma ba babannin ka nace maka har da malamin zamani shi ne nace ma guda daya kana ji na guda daya karanta min maganar sahawi ko ka karanta min maganar fakihani yi sauri muna jiranka wallahi malam kan da kuke yin program nan gaskiya kan da kuke yi ma kana shirme an ce ma ƙarya ne ƙarya ne ƙarya ne an ce maka wani karbawi kuma karbawi ana zancen ma zindiki zindiki wanda aka tabbatar ma ba musulmi ba ne murtaddi wanda ya ridda daga musulunci karbawi murtaddi ana zancen murtaddi kuma kana zancen karbawi amma sakhawi da fakihani da ka faɗa karanto mana larabcinsu ina suka ce ga abin da suka faɗa ɗin yadda ka faɗa sun ce ba sa wuta ba sa aljanna bayan manzo Allah ya ce finnari ga ya mana ina suka faɗa idan baka da idan baka da karatu a hannunka baka da maganar malami a hannunka to da Allah ka da ma ka kira ka bata kanka lokaci mun ce ƙarya ne ƙarya ne babu wani sakawi da da fakihani ƙarya ne babu wanda ya fara har haddasa tarzoma da rudani akan waɗannan hadisai idan ba suyuti ba jama'a lokacin sallah ya gabato sosai nan za mu dasa aya muna roƙo Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu ya shiryar da mu idan akwai wasu gabbai da suke buƙatar faɗaɗawa da ƙarin bayani za ku sake jin mu saboda mun riga mun yi alƙawari cewa matuƙar waɗannan mutane ba su ji kunyar Allah ba ba su ji kunyar manzon Allah ba sallallahu alaihi sallam za su ci gaba da ƙaryata waɗannan hadisai suna musu tawilin da babu shi a karatu babu shi a ilimi to babu shakka mu ma ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba wajen ci gaba da ba su amsa da kuma bayyana wa al'umma haƙiƙanin lamari Allah ta'ala ya datar da mu assalamu alaikum